Allah kuwa sami. To jama'a alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu lari kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu lari mu muna tare da Shek Dahir Umar Suleiman Bauchi da kuma Mulana Shek uh, ah, mai barota da kuma Shek Ahmad Imam akan wannan layi uh, jama'a muna tare da su waɗanda za su ci gaba da topic ɗin nasu cewa shin adalci an yi wa Shak Abdul Jabbar adalci tambaya ne with a question mark shin an yi wa Shak Abdul Jabbar adalci wanda suka yi zaman su na farko alhamdulillahi she muka samu jiya muka zauna da Shak Kabir Abdulhamid ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna muƙabala da Shak Abdul Jabbar a Kano ya kawo mana hujjojinsa da cewa an yi wa Sheikh Abdul Jabbar adalci akan kan zance na farko shine na zaman su na minti goma da Sheikh Abdul Jabbar ya faɗa cewa bai ishe shi ba wanda amsa ne ga Sheikh Man Dahir da Sheikh Man Dahir yake cewa ai su shi shak Man Dahir in an ba shi minti goma zai kabara wa Allah ya sujada wa Allah sa'an nan saboda shi ya saba da irin haka amma nau'i na malam abdul jabbar shi bai saba da haka ba malam jabbar ya saba da ya zauna awa uku awa hudu sannan ya karatunsa a wannan an ginshe shi da shi wanda shak a kabir abdulhamid ya nuna mana cewa a'a ga shak abdul jabbar ya zauna a gidansa wannan amsosin da aka neme ya bayar minti goma da bai ishe shi ba duk ya ba da su ba wanda ya samu minti goma a ciki duk daga minti tara minti uku minti hudu wanda shek kabir abdulhamid ya nunnuna a nan ya daddana muka ji kuma muka gani to uh, alhamdulillahi uh, shek mai barota shi kuma ya kawo mana cewa ai wa'annan ababa da ake tuhuman shek Abdul-Jabbar akan wa'annan amsosi kan lafazi da ake nema wata sa'in karatu yana zo maka kana ganin ne a kowane malami na da irin nashi fassaran da yake yi kuma duk fassaran malam lahir malam ahmad imam malam abul fatai malam nasir ado musa malam musa asadu sunna duk fassaran da su yi mabambanta yana shiga a cikin wa'annan aya da ake faɗa ko kuma ah, hadisi da ake faɗa kowa da irin nauyin da yake ba shi fassara ya kawo mana misali sarki zaki ba ni ba dai so ni na wanka a ce maka wane kai kwana uku baka yi wanka ba to ya manansa wani zai iya ce an ce masa mai dauda ne wannan kuma zai iya ce an ce masa mai wari ne duka ɗaya ne mai wari da mai dauda duk ɗaya ne wani kuma hmm. zai ce masa an ce masa ai wannan kazami ne duk ɗaya ne kaga an ce a cikin ayan ko kuma a cikin hadisin abinda kuka aka rubuta yayi kwana yana kwana uku bai wanka ba ka gane to amma Malam dayir ya bada amsa ya bada fassarar cewa ai wannan an ce masa kazami ne ya shiga Malam amir imam ya ce masa ai wannan fassara an ce masa a ai mai wari ne ya shiga ai wannan kuma an ce masa mai dauda ne wai duk ya shiga irin misalayen da ya kawo kenan to alhamdulillah shek ahmad shima ta bangaren sa ya nuna cewa wai an yi hukunci da a karatu da kuma da e, bima na hukunci na ashifa yawanci ashifa ana karantowa ne ba a kai karshe shi saboda karshen shi yana fito da ma'anar abin da ake nufi kamar misali ne na ayan Kur'ani a ce maka fawailin lil musallin kaga in mutum ya tsaya haka zai ga cewa ka ba an ce ai boni ko menene yana kan ah, masu sallah to amma in ba karanto maka karshen shi a ce maka ah, allazina ko menene har karshen dai a kawo maka ne in ba karanto maka eh, har karshen ba ba za ka fahimci abin da ake nufi ba amma a farko an karanto maka tana tuhuman masallaci ne dukkan su dai suka kawo misalai to a yanzu za mu shiga a tsaye kai tsaye zuwa ga Malam Ɗahir minti goma ya ci gaba da inda ya kawo yake kawo misalayyansa kan cewa a wurinsa an yi rashin adalci a wurinsa jama'a har yanzu yana pledge ne shi sa a wurinsa shi Malam Ɗahir da yake ganin cewa har yanzu ba yi wa shek Abdul adalci ba. shek ma ɗahir yana da minti goma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu e eh, shakka sa mute cire mute bismillah na cire wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu sarki zaki ina ma gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum ina farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi middu wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun sadaqa Allahu al aliyyul azim sarki zaki akan al'amarin malam Abdul an samu saɓanin fahimta na dukkan ɓangarorin addinin musulunci. a ɓangaren shi'a da ɓangaren ɗarika da ɓangaren salafiya akwai waɗanda suka tafi akan mala abdul jabbar bai zagi manzan Allah ba a duka waɗannan ɓangarorin sannan kuma masu cewa ya zagi manzan Allah tawili suke yi akan tawili akan tawili wadda in za a yi wannan tawilin to sai mu ce irin yadda larabawa suka ce laya buƙa hajarun ala hajarin babu wani dutsen da zai wanzu akan ɗan uwansa kenan idan har aka tabbatar wa malam abdul da zagin manzan allah to za a tabbatar ma duka ɓangarorin nan saboda hmm. ba ɓangarorin da ba sa yin irin wannan kuma zan tabbatar da haka sarki zaki yau zan buga maka misali da wani malami na salafiya a garin kano wadda shi ba ɗan salafiya mani shi uban salafiya ne hmm. duk wani mai ɗaga kai a salafiya a najeriya ɗansa ne ɗa da ma'anan ya haife shi ɗa da ma'anan ya karantar da shi. Mm. Zan kawo kobo da kobo na irin misalan da Malam Abdul Jabbar ya faɗa. Yadda shi ma ya faɗa a kan manzan Allah. Saboda haka me yasa inda gaske son manzan Allah suke ba siyasa ba ne suke me yasa ba su fito suka nuna ɓacin rai akan wancan malamin ba lokacin da ya faɗa wannan magana sai lokacin da Malam Abdul Jabbar ya faɗa. Sarki zaki abin da ya faru a wurin mukabala plan ne shiryawa aka yi da na mana jawabin malam abdul jabbar din na 'yan mintoci ba duka ba ba duka ba mukabalan nan kallon a ranar farko da na turo ma daga fara ta haƙari ta in kira ta mukabala tun da haka aka kira ta za ku ga ka don waɗanda suka zauna a gefen jayayya da ni bisa a su sun tafi akan tsari ɗaya shi ne ba mu wannan kalmar rigima sai ta kuma kan kalma ba wanda ya ja hadisi ɗaya daga farko zuwa ƙarshe ya ce wannan hadisin da ka ce mara kyau mai kyau ne babu ɗaya da yi wannan bi ma'ana duk hadisan da nake nuna na ba su da kyau lallai ba za su yi a jawo jama'a su a muƙabala ba in ku haka karanta su daga farko zuwa ƙarshe to an tabbata cewa ka goyi bayan cin mutuncin annabi wannan shi yasa hasal ne tsari ne an shirya shi tintini an yi gwaje-gwaje ma wanda da suka zauna nan suna da cikakkiyar halifiya ba ta labari ba a aikace har an tsatsara musu abin da za su daddana an daddatse kowa abin da yake son ya danna na zaune kawai na danna wance danna wance danna kuma tambayoyin duk tsara su akai tare suka zauna suka tsara a su ba wani wanda shi ya ji tsaro tasa in ka kalli su yakin abu zama suka yi zaman mitin suka tsara shi to duk wannan ba shi ne mara daɗin ba mara daɗin wanda a kansa nake sa magana shi ne to Wannan shine jawabin Mala Abdul Jabbar gunda ya tabbatar da cewa plan aka yi tsarawa aka yi. Ta yi wani ya ce to ai wannan ba dalili bane a gunsu. To wa shahida shahidu min ahliha na mana kilif na gaba mu ji daga bakin basalafi. Kadiru ka koma makaranta ka je ka samu malaman suna su karantar da kai. Kar ka ɗauki rigar malanta ka sa ma kanka saboda nan an yi maja kayo Abdul Jabbar wasu tambayoyi wanda bai bada amsa ba wannan tambayoyin da aka lakana maka kowa za a iya lakana masa ya je wa Abdul Jabbar wannan tambayan ba kwarewa bane ba ilimi bane kowa aka lakana masa wannan mun san wanda suka lakana wannan tambayoyi sai da aka zauna aka tsara tambayoyin da ayi Abdul Jabbar mun sani lakana maka aka yi duk wanda aka lakana masa zai yi wannan tambayoyin ya kawo inda ya gani a Buhari ko Muslim ba ilimi bane zaka kada wannan ya rude ka ka dauki kanka matsayin Hmm. To kaga wannan da maganar da ma'anar maganar Malam Abdul da ma'anar maganar Dr. Idris duka abu ɗaya yake ba da ma'ana. Shine cewa tsarawa plan aka aka tsara wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza. Kaga a matsayin mu na masu hankali ba za mu ci gaba da ruɗuwa ba duk surutu da wani zara ido da wani shiriri ta da mutum zai zo ya mu ba zai ruɗe mu ba. akalla misali in ba mu ce wato mu ba yaran wani ba ne, amma dai ya san mu mun girme shi a yi wannan sha'anin in ka cire shekarun da muka yi muna saha muna wa'azi wani lokacin bai wuce ya sa wando ba saboda haka ba gaskiya ba ne maganar cewa wai mu 'yan daɗi hoto ne wai mu 'yan daɗi social media ne wannan ƙarya ne daga bakin makareci in ka cire shekarun da na yi ina mukabala da asabi sunna a shekarunsa yaro ne bai kai ya sa wando ba mm. saboda haka sarki zaki wannan dai ma'anan doktor maganar ma'anan abinda eh, dr abdul ya faɗa shine ma'anar abinda dr idris abdul aziz ya faɗa shiryawa aka yi aka lakanta wa kowa da kowa mu je zuwa kilif na gaba sarki zaki. Mamu eh to ai ta shari'a ai iya ruwa ne fit da kai ai zargin da kuke yi masa kamar yana buɗe littattafai yana cewa da cikin wannan da littattafai yake ganin wannan zarge-zarge da kuke masa me za ku ci akan haka zarge-zarge da muka kawo ba mun kasa daga cikin littattafan da yake magana a su bane mun yi zarge-zargen mu ne bisa doka da take jihar Kano wadda ake amfani da ita a kotunan shari'a musulunci na Kano a bisa wannan doka muka kawo wannan zarge-zargen Eh, mai sauraro eh, lauyan gwamnati kenan abdulkabar ya kawo. Hmm. Wani tsari ne nasu doka da yake Kano wai a bisa wannan ne suka kafa abinda suka kafa. Saboda haka yana da kyau mutane in mafaɗin magana ya zama wawa kada masu saurare su zama wawaye. Dan na kilif na gaba sarki zaki. su aliyu yan kulab ne zuwa ake a shagiya a fito ana tambele a terrorizing mutane wannan kalma da abdul jabbar eh, da marigayi albani zariya ya faɗa su aliyu yan kulob ne zuwa suke yi su je su sha giya su fito suna tambele a yi terrorizing mutane babu basalafe a duniya da zai iya kawo mun hadisin da ya kwantenin wayannan kalmomin hadisin da ya nuna imam ali na shan giya a kulob. a fito ana tambele a yi terrorizing din mutane babu basalafi a duniya da zai iya kawo mu wannan kenan tun da bai kawo ba kalmomin na albani ne kenan albani ya zagi imam ali kuma zagin imam ali zagin manzan allah ne man sabba aliyan fakat sabba ne mu je zuwa kilif na gaba sarki zaki shayi sauran minti ɗaya ba zai musa isa shi kaka ka yi magana da shi a yi haƙuri a ƙara min minti ku ba ni ɗan seconds akwai abin da nake son fitar kafin mu je gaba na biyu to shi ke mun ƙara maka minti minti minti ɗaya kan wannan kawai abin mutum ya bunƙasa ya tara mutane ya yi shiga sosai ya shiga annabi ya ta sama Allah domin haka ne sabbai ba a maganarsu ya zo ya gama da annabi ga irin shigarsa saura kana ce Allah ne idan kowa ya haka fa inda fa za ta kai kenan in kowa ya haka wanda suka kallon bidiyo sun ga shigarsa wannan hanya aka kama can alheri sarki zaki hmm. abin da zan ce a nan shine a wurin masu cewa mala abdul ya zagi annabi sun yarda da abin da ganduje ya faɗa na cewa mala abdul ya yi shiga ya shige annabi ya gama da annabi wane sahabbai yanzu sai dai Allah sun yarda da wannan abu kuma duk abin da ya faɗa musulunci ne hmm. me yasa ba za su nuna kishin annabi akan gwamna ba sai dai akan bawan Allah wadda bayi da gata sai Allah wato mala Abdul Jabbar shi wannan abin da ganduje ya faɗa ba cin mutuncin manzan Allah bane ba taɓa manzan Allah bane a ce an yi shiga an wuce shi an shige shi an gama da shi kuma da shiga shiga tsaf da shigan kaya ake shige manzan Allah kamar yadda ganduje ya nuna ina suke ina ƙaunarsu da manzan Allah yake nan ne yasa ta ta nan ne yasa muka ce wannan siyasa ce ba mu da wannan siyasar hmm. Allah ya ji kan Sheikh Munir Koza da ya ce la barakallahu bi hadhihi shikenan zaki sai karo na gaba To, alhamdulillah, ah, za mu ɗauki abin magana zuwa ga shak mai ɓarota, kama kana da mintinka goma akan wannan kadiya. Bismillah, shak. Eh, shai mai ɓarota, barin cire ka mute. Bismillah. Alhamdulillah, ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka sarki zaki ‘yan keke rasulun aminu. Alhamdulillah, yan uwa kamar yadda Allah ya gaya mana wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu dan baka tare da mutum ko kana kin mutum kada kuma ka kime adalci Allah ya ce i'dilu ku yi adalci ko a qarabul taqwa shine mafi kusa da tsoron Allah zaman da muke yi muke tattaunawa akan abin da ya shafi lamar mal Abdul Jabbar kishin mu ne ga manzon Allah da kuma kishin mu ga malamai wanda annabi ya ce al ulama warasatul anbiya wallahi ba mun zauna dan ba Abdul Jabbar kariya dan wata manufa na duniya bane a'a yau ko da ba wahabiye ne ko da ba wahabiye ne aka mai irin zaluncin da aka ma Abdul Wahab wallahi za mu zauna mu kokarin ba shi kariya aka ba Abdul Jabbar eh. eh, aka ba Abdul Jabbar za mu zauna mu yi kokarin nuna ma duniya an zalunce shi in ba ku manta ba a baya akwai ɗan kadiya da ya faru da wani malami da ake kiran shi yaya jingir wanda ni na fito social media a lokacin ina goyon bayan yaya jingir kai ka ce ni ba wahabi ne to inda gaskiya take munan miki kuma hakikanin gaskiya ku yi hakuri yan uwa hadisan nan da muke karantowa muke barantar da kanmu daga barin su ba mu fito mun barantar da kanmu daga barin waɗannan hadisai ba sai ganin hatta waɗansu daga cikin malaman wahabiyawa ma suna barantar da kansu da irin waɗannan hadisai da ake jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi kuma babban abin da nake so ku fuskanta duk wani hadisi da ni mai ɓaro zan karanta shi kamun in zo in karanta shi sai da na bincike maganganun malamai me malamai suke nufi da abin da zaka kawo mun akan abin da hadisin ke nufi ba ban sani bane na karanta amma ni dai zuciyata ba za ta iya ɗaukan wannan hadisin ko mun ingantan shi a danganta shi ga manzon Allah ba duk hadisin da zai taba shaksiyar annabi ko mun ingantan shi ni ban ce a wurin malaman hadisai da suka ce ingantacce ne ba ingantacce bane na karanta saboda bana buƙatan daga wani ya zo ya ce min ai ga abin da malamai suka faɗa akan hadisi kaza duk ba duk hadisin da nake da ishkal akan shi na zauna na bibiye malaman hadisai akalla hamsin wanda kowa me yi ra'ayin shi akan hadisin idan ka ga na fito da hadisin na yi magana akan shi kwatan kwatankwacin irin hadisan da aka danganta wa malam abdul jabbar malam abdul jabbar ya fito da su ya yi bayani to na fahimci me malamai suke suka faɗa akai kuma ni na fitar da natija ta akai amma yanzu misali hadisin da yi magana a kai na shan nonon <laughs> matar aure a baya wanda mazala ta sallam ya ce wa ɗaya daga cikin sahabbai salim maula abu huzaifa ka je ta baka nonon ta ka sha misali ai akwai malamai mabambanta wanda suka yi magana akan shi wannan hadisi a ingancin shi ta hanyar yadda suka yi kokari su inganta shi shi hadisin akwai malami wanda lallai sun yi ƙoƙarin haka su inganta shi misali idan ka ɗauki abu umar shi abu umar cewa yi haka za irda'ul kabir hakan nan shayar da babba kamar zukira kamar yadda aka ambata yace yuhu labu lahul labanu yace eh tatso mai nonon ake yi a bashi ya sha to ko a kaddara cewa tatso nonon ake yi a kwano ko a ƙwarya a bashi ya sha ni zuciyata ba za ta iya ɗaukan cewa annabi zai ba da umarni wata mata ta tatso nonanta a ƙwarya ko a kofi ta ba wani sahabbi ya sha ba illa fa maganin kenan sai magana ta biyu akan ci ai kususiya shi ce wannan wani kususiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi yake bance shi kawai da ya sha nonanta annabi ya isa yi haka annabi ya isa yi haka shine maganganun malaman fa akai to wannan abinda malamai suka tafi kenan a bisa fassarin irin waɗannan hadisan to ni kuma mai baro ta zuciyata ba za ta iya ɗauka ba in na zo na ce irin waɗannan hadisan zuciyata ba za ta iya ɗauka ba to ban yi laifi ba saboda a cikin malaman wahabiya ma akwai wanda ma ya fito ƙararre ya magana akan hadisan manzon Allah akwai wanda ya fito ya magana akan cewa ma'ana Sheikh Mala Abubakar Gumi ya ce hadisin nan da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin da aka ce amma annabi sihiri duk wanda ya yarda da hadisin ma kafiri ne ina so sarki zaki a samun wannan bidiyon na farko mala abubakar gumi eh mala abubakar gumi yace duk wanda ya yarda da hadisin cikin bukari da muslim na cewa amma annabi sihiri to wannan mutumin ma kafiri ne Wa bil وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك illa مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وصبود عكوة القرآن ده قسكي من كسو قدشي لأن الكلام عليه من لأن الكلام عليه دمشي مكي مغانا أكاي كن غانيكم من قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن صبود عكا شينا بالحق أنزلناه بالحق نزل واتو قرآني كينا كن غاني تو آه أنزلناه بالحكمة موسى وقدشي ده حكمة إلهية al-muqtaliyati li inzali da ta hukunta ga saukar da shi wa bil haqqi nazal kuma da gaskiya da ya tattara akan gaskiya da aqida masu kyawu wal ahkami da kunce kunce na hawi hada waɗannan nazale ya sauka ya sauka da kunce kunce na aqida da komi kama kama unzila lam ruhu tabdilu kamar yadda yake kuma kamar yadda an ka saukar da shi haka ya sauka babu wani musanyawa wanda ya same shi kun ga kowane littafi kamin a jima an cancanza shi an banda qur'ani shi ɗaya Allah ya alkawalin tsarewa wa ma ka illa mubashiran wa nadira ba mu aiko ka ba illa mubashiran sai mai bushara ko ga man amana bihi wanda ya imani da shi bil jannati wa nadiran kuma mai gargadi liman kafara bihi bin nari kun gani qur'ani ɗaya an kai alkawalin tsarewa ba ya alkawalin tsare buhari ba <laughs> da muslim da saura ba ya alkawalin tsare su ba yana yi wa a saboda aka ku auna qur'ani kullun ku ta ku ta bincike menene eh shi da eh to ashe in ya zan shugaba ba yi alkawalin tsare shi ba to idan sa ga wanda ba shugaba ba akwai <laughs> ka taba jin inda ni ka taba jin inda ni magana da an ka ce an wa annabi sihiri ko ka san inda an ka wa annabi sihiri magana bi rabbil falqi da bi nasi na yi magana a kai ni saba bukhari kuma ni muslim ka yarda wanda yarda wa annabi sihiri ya ai ma sai kisa <laughs> Ah, wanda ya dama na kisa. Sai kisa, ka ji ko? Ko barin karanta maka hadisin, sarki zaki, ga hadisin nan yana cikin ah, hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim, na Ibrahim bin Musa, akbara na Isa bin Yunus, an Hishamin an Abihi, an Aisha, radiyallahu an haƙalat, saharar Rasulallahi, ya yi ma annabi sihiri rajulun min bani Zuraikin, wani mutumi daga banu Zuraik, يقال eh, lahu لبيد ibn al-asam wanda ake kiran shi labid حتى asam رسول kana صلى sallallahu alaihi وسلم يكيل ilayhi har manzon Allah zaga yana dan rudewa yana dan rikirkicewa haka yukayyalu ile ana dan nuna mai kaman ka annahu yaf'alu shay'a annabi zai ga kaman ya aikata abu irin kamar rudin tsufa amma wa ma fa'alahu bai aikata ba hatta idza kana zata yawmin har wata rana au zata lailatin ko wata rana da daddare wa huwa indi yana wuri na inji Aisha Lakin lakinnahu A wa a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira ya kare yin kira sun makala sai ce ya aisha ya ke aisha ushirtu anna allah aftani naji kaman allah ya yi min fatawa fi ma istaftaituhu fi cikin abin da ne ne fatawa daga wurin allah atani rajulani wasu mazaje guda biyu sun zo mini baka ada ahaduhuma ɗaya tsaya ɗaya ya zauna inda ra'asi a wurin kaina Wal'akar akar ɗayan kuma inda rijili a wurin kafata faƙala ahaduhuma ɗayansu ya ce lisahibihi ga abokinsa ma waji'ur rajuli me ke ciwon me ke damun wannan mutumin faƙala sai ce maɗabubin an ai an mai sihiri ne amma annabi sihiri ƙala sai ya ce man ɗabbahu kai waye mai sihiri ƙala labidi ibn al-asam labidi ɗan asam ne mai ƙala fi ayyi shay'in da me aka yi sihirin ƙala fi mushdin a cikin ainihin wani irin kum ne eh, a cikin wani irin kum ne da kuma wajib fidal inaklatin da kuma busasshen hujan dabino to kaga wannan hadisi to shine malam abubakar kuma ya ce duk wanda ya yadda da shi duk wanda ya ce an ma annabi sihiri ma sai dai kisa sai dai menene sai dai a kashe mutum kaga shi ya danganta ma duk wanda ya ce annabi an ma annabi sihiri sai dai a kashe shi to idan ka bincika maganganun malamai akan hadisin mun duk dukkan muna bibiya magan me suke faɗa akai da Bakar Gumi ba ba ma ka zo ka karanto ba. A kawai ka faɗa cewa ai ba da bisiri. kawai kashe ka kawai. Sosai kuwa. Hmm. Kuma kaga babu nasi ma da ta ce in baka yadda ba a kashe ka. Kuma ya ji ya saba wa Bukari ya saba wa Muslim. To saboda haka akwai wani bidiyo da nan gaba kaɗan in na dawo zaka sanya wanda shi kanshi ɗan nasa yake tabbatar da cewa lallai ahalari ma ya fi Bukari da Muslim. Ahalari da Ishmawi ya fi Bukari da Muslim domin a cikin hadisai dubu ɗari biyar ɗari biyar ne kawai ingantattu amma dubu hudu da ɗari biyar duk bola ne a cikin bukari ba ni na faɗa ba ba mai ɓaro ya faɗa ba ah za ka sa mana bidiyon za a ji to saboda haka mu da abin da zai taɓa janibin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ko dan bangaren malam abdul jabbar ba a'a irin waɗannan hadisai tun fil azal in dai sun taɓa janibin annabi to duk ingancin su zuciyarmu ba za ta iya ɗauka ba saboda sanda muke ma annabi mun yadda mu tsarkake janibin annabi mu bata ma duk wanda ran shi zai baci mu yadda ba za mu yadda a jingina ma annabi da iyalan gidan annabi abin da yake kazanta bane bayan Allah ya ce ya ayyuhal mudassir kun fa anzir wa rabbaka fakabbir yace waziya wasiya baka fadahir sai yace warrujuza fahajur to irin waɗannan kazantoci ana jingina su da manzon Allah mu bara mu taba yadda ba saboda haka insha Allah na ba mala Ahmad na sauran lokaci ne ci gaba to mun go to a gudun wanda ka alhamdulillah jama'a za mu je zuwa ga shek Ahmad Imam wanda bi mana ya yi maganan cewa shifa ana kawo ma ba karkarewa balle ta kawo natijan abin da ake nufi ka kaf gaba daya ana eh. kawo a tsaya ta tsama to ta tsaman nan wannan yana hukunta wasu ababa a ta kasan shi ga cewa kamar akwai afuwa ma ko kuma akwai ma'anan abin da ake nufi to alhamdulillah hmm. Ahmad yana da minti goma mu ji shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala To, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ina jaddada sallama ta zuwa gare ku musamman kai sarki zaki tare da shi malam mai barota da kuma shi malam tahir Suleiman da ma wa'inda muke tare da su baki daya a daidai wannan lokaci duka ina jumlata mu a cikin kalmar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To uh, jiya akwai abun da ya faru a wannan shafi naka sarki zaki kuma lokacin da ake gabatar da wannan karatu wallahi ina jiki saboda na riga na tsara tambayoyi guda goma wanda zan bijirar sai ya zama na kuma abokin karatunka sai naga kamar yana tsoron amsa tambayoyi ko da tambaya ɗaya ma sai naga kamar yana guduwanta don naga tun lokacin da kai kanka kana neman ma ka fahimci wani abu kana bijiro masa da tambaya yana ƙoƙarin ya guje wa tambayar sai eh. kuma lokacin da na ga shi ma Sheikh Tahiru Suleiman ya shigo yana so ya yi tambayoyi ana kokarin a nuna a'a guda biyu kawai na ce a'a to ni da na tara da guda goma anya zan iya samun lokacin waɗannan tambayoyi mm. musamman kuma na ga su sun kore a wajen amsa a cikin minti goma za su iya bada amsan abin da za a iya tambayan su to ai ya kamata da alal akalli a bar mu mu ba da waɗannan tambayoyin sai a je. to amma sarki zaki gaskiya ina baka shawuri a yi hakuri kuma duniya idan tana ganin wannan shawarin abu ne mai kyau da Allah yana da kyau a bi wannan tsari din ni dai a wajena abunda nake kallo lokacin da muke gabatar da program din nan wallahi duk wanda yake da tambaya a bar shi ya shigo yayi tambayoyinsa abunda ɗaya kawai zai katse mu shine idan waya na ta ɗauke amma wallahi in kwana za mu yi zan iya amsa maka tambayoyinka sannan kuma dan uwa wanda yake hawa ya daure shi ma a rika masa waɗannan tambayoyin ya za yi ka yi hakuri kana zuba kai kaɗai na kusan awa guda ko awa biyu ko kusan uku amma a maka tambaya na minti goma ba za ka iya haƙuri ba kai wannan abu jiya ya ban mamaki na ji takaici kwarai da gaske wallahi takaici ina gaya wa duniya na ji takaici jiya saboda ina gani akwai abubuwa da yawa wanda bawan Allah na ya faɗe su wanda kwata-kwata ya yi talbisi ne wayansu abubuwan kuma ya yi kai gashi nan ba abun da zan faɗa kawai abun sun yi yawa amma dai abun da zan kara kawai a kansa shine a dangane da batu da ya dauko akan qadi ya wanda ya kawo a cikin ashifa wala alhamdulillah an zo wannan wajen dama kuma haka nake bukata a zo wajen wato abun da ya faru a cikin ashifa na qadi ya lokacin da ake hukunci wa Sheikh Abdul Jabbar a game da abun da cewa ake zargin sa ya aikata wanda kuma yana kore ya aikata hakan ana ta bin sa akan ya aikata yana kore cewa ba haka yake nufi ba ana ta manna masa yana ta guduwa kamar dama so ake ya faɗi hakan bayan shi yana cewa ba hakan ba da tun da ya ce ba haka yake nufi ba da sai a barci za ce to dama mu ma haka muke so mu ji ba hakan kake nufi ba so amma saboda dai kawai a manna wa mutum abin da dama ake so a manna masa saboda kawai waɗansu uh, manufofi interest da ake so a biya a ƙarƙashin waɗannan abubuwa to a takaice da zantuka na ne a shafa a gaskiyar magana mai a shafa yakan abin da ya na ce an zalunci ne a shifa yau zan bayyana kuma ko ranan din ma na dan faro kaɗan to da saboda yanayin lokuta din to wato abin da nake so mutane su gane abin da ya yasa ce an zalunci mai shifa. a lokacin da za a kawo zantukan mai a shifa ya kamata a rika kawo su both side a kawo duka in an kawo nan bangaren sai a kawo nan bangaren amma saboda ana so a yi hukunci da a shifa sai aka kawo bangare daya kawo bangare ɗayan na rashin adalci zan kawo mana maganganu guda biyu inda za a fahimci haka ai maganar ibnu itab na bijiro saboda maganar ibnu itab din gaba ɗayan su ba su zo kan wannan maganar ba shi yasa kawai da na jefo wannan maganar sai in ga to me za su yi to kuma Allah da ikon sa shi kansa lokacin da ya zo karatu sai na ji ya bijirar da magana sai ya ce to ai ba da wannan maganar Ibn Itab aka hukunta shi Malam Abdul Jabbar ba ma'ana kenan da ɗaya maganar ne aka hukunta shi to ita wannan maganar Ibn Itab din Qadi Iyad ya kawo ta a cikin Ashifa ko bai kawo ta ba to idan ya kawo ta to me yasa ita ba yi amfani da ita ba kuma ita ce tafi ma daidai da nassi yafi daidai da alkitabu was sunna sai aka bijirewa wannan maganar ibnu itab din sai aka koma wanda bata yi muwafaka da alkitabu was sunna din ba misali bari in bijiro da wancan maganar da yake cewa wa inittu hima hadal haki fi ma hakahu anna talaqahu wa nasabahu ila ghairihi aw kanat tilka adatuhu lahu aw zahara istihsanuhu lidhalika aw kana muli'an bimithlihi zuwa fadin su dai cewa idan mutum ya hakaito magana cewa wane ya ce kaza misali kamar ya faɗi wani abu akan annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya kaza kuma shi ya kirkiri wannan maganar to in ba a tadda wannan maganar ba shi ya faɗi wannan maganar da wannan aka hukunta malam abdul jabbar kamar yadda ya zo a cikin ashifa na qadi to abin da nake so mutane su fahimta wannan batun in an ɗauka batu ne mai zaman kansa to shi ko maganar ibnu itab da Allah mu saurare ta da kyau da ya faɗa sai yace. ce kuma a cikin ashifan ne sai yake cewa alkitabu was sunna aji wannan da kyau Al-Qur'ani da sunna Al-Qur'ani da sunna mujibani anna man qasada nabiyya sallallahu alaihi wasallam suna wajabta cewa duk wanda ya nufi manzan Allah ya nufi manzan Allah aji wannan da kyau ya nufi manzan Allah yawa bi adha wajen cutarwa au naqas ko kuma tauye wani abu muridan au musrihan yana mai bijirarwa ko yana mai fitowa a fili wa in komai kashin abun to faqatluhu wajibun kashe shi wajibi ne فهذا الباب babu مما أده العلماء ulama sabban wannan yana daga cikin abin da dukkan malamai suka lissafa shi a matsayin zage ne au kusan ko tawayewa yace yajibu yajibu qatlu qa'ilihi wanda duk ya faɗi wannan kai ya wajaba kai tsaye a kashe shi sai yace lam lam yukhtalif fi zalika ko lam yahtalif fi zalika mutaqaddimuhum wala mutaakhiruhum magabatan su basu saba akan haka ba haka waɗanda suka zo baya ma basu saba akan wannan ba amma abinda point din da nake so mu dauka anan shine in ya nufi manzon Allah to kaga sai yace kuma alkitabu was sunna qur'ani da sunna ne suka wajabta wannan to amma maganar baya da ake cewa idan mutum ya hakaito cewa wane ya ce kaza kamar misali ya faɗi wata kalma na batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi ma hukuncinsa hukuncin wannan ne to babu nassi bai ce alkitabu was sunna a ciki ba to yau ko da mai ashifa na na na tsayar da ka sauran ka minti biyar eh to akwai abubuwa da yawa fa lalle a kashin wannan eh na eh eh kuma zan kara maka minti biyu ka amsa mini wannan question kamin ka ci to ba damuwa to na gode ana ce mana ashifa na ashifa alhamdulillah ni da kai duka qur'ani yana gwada hmm. mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kan da eh, mun saba karatu da shek ma ɗayin nan ga eh haka eh. da malam Musa Yusuf Asad da sunna shi suna gwada mana hmm. ai a ce wai yasin taha da sauransu duka yana gwada girman su, su yana gwada girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh masha Allah to wannan littafi ashfa shifa, hmm. wa ya rubuta eh wanda ya rubuta wannan littafi shine qadi iyad bakari ba wayar rubuta Nam, nam. hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa an ji daga bakin manzo Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai maballin riga na ma wanda ya eh. ɓace shi ya kamata hmm. shi shi ko hmm. kuma a'a a a Kur'ani ne ayin Kur'ani ne aka ɗibo aka gina wannan littafi a shifa cewa a'a hatta kankana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha wanda ya ɓaci wannan kankana ya kamata a kashe shi ko kuma hmm. a ina eh, zamanin eh, annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai su shi a kadi ya din sahabi ko ina aka samu wannan littafi a shifa sa'annan kuma yaushe aka samo shi kuma eh, naga ana yawan kafa hujja da shi wanda kuma yana gwada fifiko da daraja da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. wannan littafi ya aka samu na ƙara maka minti biyu don Allah ka gaya mana sa'an nan mu shiga cikin karatun ka sosai to ina da minti bakwai kenan to da farko alhamdulillah sarki zaki ka tambaya a game da wannan littafi a shifa na waye ne lalle wannan littafi na al-imam qadi iyat ne abun da ya sa kuma al-Imam al-Qadi ya saboda yayi bajinta kwarai da gaske a gabe da abun da ya shafi kariya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da malamai sun yi rubuce rubuce akan kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa amma saboda Qadi Iyad yana daga cikin wanda yazo a sahun farko farko shi yasa da yawa mutane suna kawo batun shi kansa al-Imam al-Qadi Iyad to sai dai dama abun da nake so dai mutane dama su fahimta akan wannan mas'ala din yana da kyau in zaka tauna mas'ala ka yi adalci a kanta idan malamai suka yi saɓani kan matsala yana da kyau ka bayyana fiskar saɓanin kar saboda biyan bukatan ka ka faɗi bangare ɗaya a inda kake kawai nan zaka jirar da shi saboda ka samu daman hukunta Sheikh Abdul Jabbar Abunda nake so mutane su gane shine hatta akan abun da ya shafi wato cewa muje ma cewa matsala ne na mutum har ya kai ya zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban al'amari ne lalle nan malamai kai tsaye sun hadu akan cewa za a kashe shi to amma nan na ya samu wannan hukunce hukuncin shi muke eh, so oke oke to na fahimta ah. wato abin da yake faruwa abin da yake faruwa al-imam qadi iyad a wa'insu wurare a cikin hujjojin da yake kawowa yakan yi kwatin ayoyin alqur'ani a waansu wurare yana kwatin din hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗansu wurare yana kawo zantukan malamai ba maganar Allah ba ba maganar manzon Allah ba maganar wasu malamai ko ra'ayoyin wasu malamai to duk abin da ya shafi kuma ra'ayi na malami ko ijtihadi na malami ba abu ne musallamun ba ba abu ne wanda aka yi muttafaqun alaihi ko a ce mujma'un alaihi ba ba abu ne wanda za a ce an yi ijima'i a kansa ba kamar yadda za ka yi kokari ka yi kwatin din waɗansu ayoyi in dai abu ya shafi ijtihadi ne to yadda za ka yi kwatin ɗin ayoyi ka tabbatar da abu haka kuma wancan ɓangaren za su iya kwatin ayoyi su tafiyar da wannan abun ko su kore wannan abu. kamar yadda za ka yi kwatin ɗin hadisai ka yi ijtihadi da waɗannan hadisan haka kuma wasu za su yi kwatin ɗin waɗansu hadisai su kore wannan abu yana da kyau mutane su fahimci matsala ta saɓani babban amana ta ilimi shine in malamai akwai saɓani akan matsala kaga kafin tunda alhamdulillah in duniya ta fahimci amsar dai a takaice kawai ta fito cewa littafin ashifa mai ashifa ya yi kwatin ɗin dalilansa daga alkur'ani da hadisan manzan Allah da maganganun magabatansa da kuma waɗansu dai zantuka wanda yake gani idan hankalinsa ya tafi tafiya a kai shi ma sai ya mannu da shi amma ba shi ke nuna ko babu wata magana saɓanin nasa shi ma to yadda nake so duniya su fahimta a cikin wani abun mamakin ita ce yawa akwai mutane da yawa ma ba su ɗauki ashifan a matsayin wani abu ba saboda su suna cewa ai alkitabu was sunna amma a yau idan suna neman bukatunsu za su dawo kan ashifa su kafa hujja da mai ashifa kuma tare da cewa suna ce alkitabu was sunna shi yasa kaga wa'annan zantuka guda biyu da na kawo maka shi maganar ibnu itab abunda ya faɗa yace. alkitabu was sunna mujiba ne anna man qasada nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi adha aw aw naqasin har zuwa faɗinsa in ƙalla yace faqatluhu wajibun kaga muhallu shahid idan mutum ya nufi annabi din in ya nufi annabi da wannan ya hukunta sai ya ce kuma alkitabu was sunna wancan maganar kuma babu wani maganar bijiro alkitabu was sunna shi yasa ma lokacin da nake tsara waɗannan zantuka din daga cikin tambayoyin da wallahi dama na tsara a zan faɗe su a yanzu amma idan akwai ɓangaren maja baki ɗaya wanda zai iya zuwa ya warware mu waɗannan tambayoyi da Allah ya zo ya warware saboda ya kamata in samu daman isar da waɗannan tambayoyi kai tsaye tun da ka ɗan ƙara mun minti biyar duk da saura minti nawa ne yanzu da eh. farko dai abin nake so bari a ji waɗannan tambayoyin bari in jefa su dukkan waɗanda suke zargin malam Abdul Jabbar akan wannan da Allah su amsa musu haɗu su amsa mu waɗannan tambayoyi tambaya na farko abinda nake cewa hal hadhihi al alfaz wal kalimat allati ista'malaha Sheikh Abdul Jabbar qasada aw arada aw nawa sabban nabiyyi biha aw iddifa abinda nake faɗa waɗannan lafuza ko kalmomi waɗanda malam Abdul Jabbar yayi amfani da su yana nufi yana nufi ko yayi niyyar taba annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan kalmomi ko yana niyyar kare annabi da waɗannan kalmomi idan misali mutum ya ce a ga wata fatawa wanda yake tabbata yake tabbata a cikin ashifa wanda take tabbatar da cewa ai ko da ba da niyya ba an ture niyan an ture irada din duka an ture su to hadisi ne ya ture su wannan ita ce tambaya ta farko hadisi ne ya ture su wannan ita ce tambaya ta farko sannan abu na biyu ما الفرق بين هذه الكلمات alfaz, wa وبين لفظ أو كلمة الشيخ عبد الرزاق يحيى حيفان في قوله ليس لرسول الله بركة menene bambancin waɗannan kalmomi da kalmar da aka ce a Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan ya faɗa cewa annabi bai da wata albarka ya kamata duniya su saurare ni da kyau cewa annabi bai da wata albarka ya kamata a bani amsa akan wannan shi wanda ya zo ya gabatar da wannan program ya zo ya kare mun wannan kuma dukkan masu sauraron su zo su kare min wannan magana tare da cewa ma shi bangaren Yahaya haifan kai tsaye wato jingina hakan zuwa ga annabi yayi kai tsaye ya jingina haka zuwa ga annabi kai tsaye shi kuma wancan cewa yi nakali yake yana nakaltowa ne yana hakaitowa ne tambaya ta gaba mal farqu baina uslubi Sheikh Abdul Jabbar fi difa'i difa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina uslubi Sheikh Idris Abdul Aziz min haythu al-ithbat wa an-nafi wa in qila lam yusbaq al-Sheikh Abdul Jabbar bi hadhihi al-uslub hal subiqa Sheikh Idris بهذه الأسلوب وقومي في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين abunda nake faɗa a cikin wannan nake cewa meye bambanci tsakanin uslubin Sheikh Abdul Jabbar wajen kare Annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗannan kalmomi da shi yake faɗa da kuma uslubin da Sheikh Idris Abdul Aziz ya biyo wajen shi kuma bambancin a duba bangaren tabbatarwa da korewa shi malam abdul jabbar yana cewa yana kore haka wa manzon Allah shi kuma wannan kai tsaye da kansa yake cewa annabi ma bana son taimakonsa. wa in qila lam yusbati sheikh abdul jabbar idan an ce ai ba wanda ya gabaci sheikh abdul jabbar a irin wannan usulubi to bangaren sheikh idris abdul aziz akwai wanda ya gabace shi akan wannan sannan cikin fadin a marigayi gumi inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin cewa daga jikin wannan ayar ya gano da ka auri yar ɗan ga gwanda ka auri kirista a ina ne lafazin haka yake a cikin wannan a kawo lafazin in babu lafazin a ina ne za a samu wannan hukuncin in babu ko meye hukuncin sa misali wato ga waɗanda su suke cewa ko ina a nuna musu lafazi fa waɗanda suke cewa ko ina a nuna musu lafazi da su na faro don wallahi sun haɗa kansu da aiki kai bari in gaya maka sarki zaki wani abu kaga abun da mai ashifa ya kawo a cikin littafinsa wajen faɗan waɗannan zantuka da yayi wa'ansu ba nassi akai wa'ansu akwai wasu ba nassi fahimta ce na wa'ansu malamai wallahi in an kwana haka ba wanda ba za a kashe shi ba a malamai baki ɗaya ba wanda zai saura a duniyan nan kuma yanzu muka shigo wannan bangaren zan tabbatar muku babu malami da zai kukuta babu shi kowa sai an kashe shi a wannan zamani eh akwai zantukan nan mu saurari masha Allah mun gode eh akwai saura zan zo na ina na biyar ne zan zo in karasa su insha Allah mun gode to jama'a insha Allah za mu dauki abun magana mm. Sheikh Man Dahir ana Man Dahir yana da minti biyar bismillah Sheikh eh ah, malama imam sami ta wurinka Man ɗaya okay ko zai yi ka dan ta wurin okay to bari in saka a ah, bari in saka maka bari in saka maka to shikenan bismillah Sheikh Man ɗaya Sarki zaki danna mana kilif na gaba ka ji irin kalamai da wancan malami da nake gaya ma wadda shine Dr. Ahmad Bamba ya faɗa a kan manzan Allah waɗanda sun yi kama da irin misalan da shi ma Dr. Abdul Jabbar ya bayar. Danna mana muje. Hankali yadda zai sa a ɗada rike shi. Kun an fara da shi kenan ko kun cutar da shi? Sun cutar da shi kenan. Batan basira kenan. Batan basira kenan. duk inda suke sai an shiga tashin hankali saboda kowa ya san cewa bahaushe yana wanda ke sakaci kan matarsa tana wasanni mai bahaushe ke ai ba a ji ta ko kuna ji lusan lusan da shashin sha suka ce wai nana Aisha ga abin da ta yi kaza kaza kaza in a hali wannan lokacin ho ba nana Aisha kadai suke suka ba fa har manzon Allah suke suka ya zama da yus kenan me da yusu me ya sunan shi da hausa lusari ke shi sa duk na abubuwan da suke babu katari a ciki zamanin musaid na umar shine aka bude kisra eh, farisa to shi sa suka tsane shi suna hasadan shi har abada ba in hankali wa zama da yusu to gashi dai kaji akan wa yake magana cewa yi wato kamar shigen da irin yadda mala abdul ya faɗa eh, sun mai da shi shi ma abin da ya faɗa ya ce sun mai da shi lusari shashasha da yus wa suke nufi wai maza Allah wai ya suka mai da shi wai mu yan shi'a sake maimaitawa ka ji o radi da zuwa ga yan shi'a okay na'am okay. saka ji hankali yadda zai sa a ɗaɗa rike shi kun fara da shi kenan ko kun cutar da shi sun cutar da shi kenan batan basira kenan batan basira kenan duk inda suke sai an shiga tashin hankali saboda kowa ya san cewa bahaushe yana wanda ke sakaci kan matarsa tana wasanni mai bahaushe ke ce da shi lusan da shashasha suka ce wai nana aisha ga abin da ta yi kaza kaza kaza in a hali wannan lokaci ho bana na Aisha kadai suke suka ba fa har manzon Allah suke suka ya zama da yus kenan me da yus me ya sunan shi da Hausa lusari ke shi yasa duk waɗannan abubuwan da suke babu katari a ciki zamanin na Umar shine aka bude Kisra eh, Farisa to shi yasa suka tsane shi suna hasadan shi har abada ba in hankali ka ji abin da yake wai mun mai da manzan Allah haka to a ina muka mai da shi ya kawo littafi ya nuna harfin bi harfin idan ya gagara kawowa ya zagi manzan Allah a bisa ma'aunin salafa wanda suke jingina zagi zuwa ga Malam Abdul Jabbar ya ce wai sun mai da shi shashasha lusari da yus sun mai da shi sun mai da manza Allah haka ya faɗa. Shi dai irin yadda Mala Abdul Jabbar yake cewa mai, an mai da shi bunsuru. Hmm. Sai aka ce a kawo a littafi. To yanzu mu ma muna so waɗannan kalmomin da ya faɗa lusari shashasha da yus da Allah a kawo mana a cikin littafin shi'a idan aka kawo gun da muka kira manzan Allah lusari shashasha da yus daga ranar na bar shi'a ɗaya kenan in kuma aka gagara kawowa a littafin in an tabbatar wa malam abdul da zagin Maza Allah to shi ma ya tabbata ya zagi manzan Allah alaihi salatu wassalam ai wannan ma'aunin da suka fito da shi su ne ma'aunin zai cuta sama da kowa barin gaya ma ta maganar malam ahmad ne in aka bi na irin wannan abun waye zai tsira gaya mu wanda zai tsira bayan an yi wa malam abdul ne haka wannan ya zamo tarko na kama sauran mutane sai ga dr idris yana zuwa ya yi shi aka kama shi sai ga malam nasiru shi ma aka kama shi haka kuma za a ci gaba da yi saboda an riga an zalunci malam abdul duniya ta ɗauka to yanzu ba malam abdul ba ga marigayi ya ce an ɗauki manzan allah haka mun ce ya kawo mana waɗannan kalmomin losari sha da yus a cikin littafinmu idan an kawo ni na alkawarin zamowa wa ɗan eh, ahalin sunna in ba a kawo ba in ba a kawo ba ya tabbata ya zagi manza Allah kenan amma da ya zagi manza Allah ka ji sun ni kun baki sun ce me yasa ya zagi manza Allah ko kuma idan malam Abdul Jabbar ne ya faɗa to zagi ne amma idan wani daban ya faɗa ba zagi ba sarki zaki mu ba marasa hankali ba ne hmm. kuma mu ba yara ba ne na'am shekarun bai yawa ba amma ba yara ba ne mu wadda za mu zamo su sosai marasa hankali shi yasa lokacin da suka ce mala jabbar ya zagi manzo Allah na ce to shikenan kowa ma ya zaga yanzu ɗaya daga ciki wanda na fara kawo musu shine wannan marigayi babban malamin su wanda ba su taba zargin shi da zagin manzo Allah ba in mala jabbar ya zaga shi ma ya zaga sai gobe mu ga kishin su da manzan Allah zaka ji suna kishin manzo kishin manzo to gobe sai mu ga sun kafa wa'azi su nuna kishin su ga manzan Allah su barranta ga wannan mutumi su tsine masa albarka su ce duk tunda ya mutu ba zai yi a hukunta shi ba su tsine masa albarka su yi masa kace-kace su yi masa buji-buji nan sai mu gano kai wayannan mutane ashe suna san manzan Allah irin abin suka yi wa malam Abdul Jabbar yanzu shi suka yi wa malamin su amma in ba haka ba ƙaryanku a hirɗinku makaryata. Masha Allah, Shak mun gode, Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Man ɗahir, ina gani usulubin da ka daka ɗauko ya ba mu san da shi ba fa. <laughs> Ba mu san Sarki zaki duk wanda ka gan shi yana sanyi sanyi shi ya ga dama. Amma idan mutum ya nuna ma cewa baya ganewa da kuwatul mantiq sai ka ɗabbaka masa mantikul kuwa. Eh, amma amma dai ku ke gaya mana cewa mai hujja. To shi ke sarki zaki an haƙura. Ah, na gode na same shi. <laughs> Wanda hujja mai hujja ma <laughs> ya zage zage. Allah saka na gode. No ba wanda na zaga ai. Ai ba wanda na zaga ah, sarki. Ah, ah, ni ma okay ni ma za ce ni ma na irin. Zagi ne ba zagi ba. Ni ma kwatanta. Zagi ne. <laughs> Ni ma na kwatanta. To masha Allah ah, alhamdulillah. ta tare da eh. shi ba yana da minti biyar. Insha Allah. Bismillah Sheikh. To alhamdulillah sarki zaki kamar yadda ni jiya lalle na ga wani malami yana gabatar da program wanda wannan malami ɗaya daga cikin malaman da aka sanya su suka ma Sheikh ba Jabbar Tisiye duk da ban samu daman sauraron shi ba kasancewar uzurruka sun min yawa ina kan harkar maganar tafsiri to amma a bakin malam ɗahir naji kamar ya ambace mu da yan daɗi social media ko yan daɗi screen to hakikanin gaskiya ni ma zan iya faɗin misalin abin da malam tsari ya faɗa shi ne ina ganin lokacin da na fara tafsiri na alkur'ani na riga malamin shi malam musa fara tafsiri ma domin yau shekara na goma sha takwas ah, ya fara tafsiri a masallacin juma'a ba zagi bane ah, wannan ba zagi na riga shi fara tafsiri da kusan shekara lokacin da yake cashe mana fa baka hana shi ba a a ah, wallahi na hana shi tabbas malamin shi ma na riga shi fara tafsiri a masallaci da ke yanzu shekara na goma sha takwas da fara yin tafsiri a masallaci alhamdulillah shukuran shi fakara ah, ah. nan. magana ta wuce ba ba za a kara bata sunan kowa ba ah, ba za a kara bata sunan kowa ba yawa to alhamdulillah yanzu shekara na goma sha takwas da fara tafsiri a masallaci wanda da za a irga da za a cire wannan shekarun a cikin shekarun shi yaro ne dan karami bai wuce dan ibtida'iya ba sannan kuma alhamdulillah yau shekara goma a garin Kaduna yadda malami da daurawa ke bada fatawa daren juma'a haka ake sa ni a wani tasha shekara goma kenan nake bada fatawa yadda malam Aminu Daurawa ke bada fatawa sunan shirin guzirin kiyama ran juma'a ne nake yin shi bayan la'asar alhamdulillah ala zalika saboda haka mun fi karfin mu a ce mu yan daɗi social media ko yan daɗi screen ko yan daɗi wallahi mun wuce wannan makamin to kamun in shiga kai tsaye sarki zaki ina so akwai wani bidiyo wanda na tura maka wanda daman bidiyon na guda biyu ne ina so ka sanya ma al'umma daga nan sai in tafi kai tsaye sai ni bayani akan shi dai hadisin nan dai da aka yi magana akan na fitsarin manzala sallallahu a tsaye ina so ka samu wannan bidiyon to sai suna wannan littafin da ba kuskure a nuna littafin da ba kuskure littafin da ba kuskure kadai shine mai alkur'ani shi kadai ne amma kowane littafi akwai kuskure a cikin shi shi wancan da yake maganan su ma masu dai son abi nasin hadisai malik an ce ko ya tara hadisai dubu ɗari biyar a cikin mota yanzu wannan da muke karanta al musnad zuwa rasu sallallahu alaihi wasallam marfu' bai fi ɗari biyar ba aka ce ana tsoron da ya ƙara rayuwa da ma azhaba kulluha don da'an suka na ilimin sanin wani hadisi yana da wani gurɓataccen in ka duwa buhari hadisan da ya tara amma dubu uku suka inganta sahiha a wurin shi tare da maimaitawa ana maganar dubu ɗari da wani abu amma in an tantance sai zama dubu uku me fi yawa wato abinda ba sani ba buhunya shine akwai kwayar wato buhunya shine akwai kwayar shinkafa a ciki ake neman shinkafan ba buhun shinkafa ba ne ake neman kwayar yashi kun gane bambancin su sun ɗauka kamar buhun shinkafa ne ana tsince ƙwayar me a'a buhun shi ne ake neman kwayar me haka suka yi aikin ƙaryar ta fi yawa ƙaryar ta fi yawa kuma hadisi kuna zama sahihi akwai kuma mutarib akwai makalub akwai sha'ad me sha hadisi ne sahihi thiqa ya rawaito shi komai nashi lafiya lau me matsalar shi yukhalifu man huwa awfaqa minhu hadisi yana saba mawa wa'anda kuma suka fi shi inganci sai a ce wannan sha ne a bashi saboda haka in kana tsoron fitina ne ai cikin babbar fitina ka fada haggar wannan su kawa'idin su al'akhdari manya-manyan malamai manya-manya wanda larabci ba koyon shi suke ba a nonon uwayensu suke sha sannan lokacinsu babu dala babu kudin kamfen eh? kada ya yawa cikin buhari da musulun ka ko sarki zaki gara ƙawa'idi da ahalari da irin su bukari da muslim da su muwadda gara ƙawa'idi da ahalari eh. an fahimta ko to eh. saboda haka ba mu muke fitowa mu ce hadisan bukari hatta su kansu su kansu wahabiyawa a cikin su akwai wanda ba su yarda da da yawa daga cikin hadisan bukari ba to yanzu zan ƙara magana sarki zaki ni mai ɓarota ban ce wai waɗannan hadisai da nake karantawa ba ingantattu bane a wurin malaman hadisi a malaman hadisai sun kawo su a matsayin ingantattu amma ni a wurina ba ingantattu bane ni a wurina zuciyata ba za ta iya ɗaukan hadisi mai sukan janibin annabi kuma da tabbatar da annabi ba amma malamai sun inganta kuma duk na karanta malamai sun ce ingantattu ne kowa ya kawo dalilin shi amma ban gamsu da dalilin ba yanzu hadisin da zan karanta shine ne sarki zaki annabi ne ya hana mutane mutum in zai bi tsari kai yayi a gaban wani me zai sa shi ya tsaya a gaban wani ga hadisi zan karanta maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace an samu hadisi daga adai al-kharsani an anas yace kuntu ma annabi na kasance tare da manzala sallallahu alaihi wasallam fi safarin a wata tafiya fatana hali hajatihi da manzon Allah ya ji bawali ko ya ji bayan gida bai yi a gaban Anas ba sai da ya je yayi nisa ya ɓoye Anas bai ga sanda manzan Allah yayi ba annabi ya hana in zaka kama ruwa yi a gaban wani to sarki zaki me zai sa ya hana in zaka kama ruwa yi a gaban wani kuma zai zo yi a gaban wani har wani ya ganshi ma ya ce ya ganshi da fitsari a tsaye wannan kenan hadisi na biyu idan ka duba cikin sunan ibnu maja zaka gani shine hadisi na hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da eh, eh, eh, na 1493 za ka ga inda babi na 23 za ka ji inda ya kawo hadisi shi ma daga abu huraira Allah ya kara masa yadda bari in yanke saboda lokaci man atal khala'a annabi ya ce duk wanda ya je zai kama ruwa bayi in za ka je kama ruwa fitari ko bayan gida annabi ya ce fal yastatir to mutum fa ya koyi ya zama ya samu wani sutura kai yayi a gaban mutane ya ɓoye kar ya yi wani ya gani ba san za ka kama ruwa ka tsaya gaban ɗan uwanka ka kama ruwa ko kai bayan gida a'a annabi ya koyar da ladabin kama ruwa annabi ya koyar da ladabin bayan gida ba a yi a gaban mutane to sai mu ɗauka hadisin da ya zo cikin bukari ɗin hadisin huzaifa duk da ya zo a wurin mabambantan ruwaya banda huzaifa ya zo a mabambantan ruwaya akwai shu'uba shi ma Uh, al mugiratu bin shu'ba ya rawaito wannan hadisin bayan huzaifa uh, mugiratu bin shu'ba shi ma ya rawaito amma na cikin bukari shine wanda huzaifa yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasu ta qaumin manzon Allah ya je bolan waɗansu mutane fa bala qa'iman sai manzon Allah ya fitsari a sai to yanzu annabi ya hana kada ka fitsari a gaban wani amma kuma shi ya zo ya me kenan na farko kenan na biyu idan muka tafi cikin Eh, sunan ibn eh, sunan akwai hadisin da shi ma har ila an samo shi daga Shuraihu bin Hani daga baban shi daga Nana Aisha Nana Aisha ta ce man haddasaka duk wanda ya baka labari anna rasulullahi lalle manzon Allah bala ka'iman yayi fitsari a tsaye fala tusaddiquhu to kada ka gasgata shi kada ka yadda annabi bai taɓa fitsari a tsaye ba ana ra'aituhu ya bulu ka'ida ni duk sanda nake ganin manzon Allah a tsugunne yake fitsari to sarki zaki nan zamu dauki hadisin matar annabi ita ta ce annabi a tsugunne yake fitsari ta ce duk wanda ya ce maka ma yayi fitsari yayi ƙarya ko ko zamu dauki hadisin Huzaifa na farko kenan na biyu ga hadisin da Muhammad bin Yahya ya rawaito daga Abdurrazzaq barin karasa minti daya قال يتي حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن ابي اميه عن نافي عن ابن عمر عن عمر daga sayyidina umarin shi ya rawaito wannan hadisi yace ra'ani rasulullahi ni umaru bin kaddab manzon Allah ya gani wa ana abulu kaiman ina fitsari a tsaye faqala sai annabi yace ya umar ya umar la tabul qa'iman kar ka ƙara fitsari a tsaye to yan sarki zaki annabi zai hana abu sannan shi ya zo kuma yana aikatawa duk da waɗansu malamai sun yi shari akan wannan hadisin watakila zamanin ko wurin in aka ce za a tsugunna zai fantsalan maka ne ko kuma a'a a yanzu in ka duba ma an ka je ka Saudiya wurin fitsarinsu wuri ne wanda yake ba dama ka tsugunna to yanayin saudiya a wannan lokacin haka yanayin yake a wancan lokacin idan yanzu akwai yadda suke yin bayin su akwai wuraren da in ka je dole sai kayi fitsari a tsaye saboda yanayin bayin su a haka yake to yanzu a wannan zamanin zamanin annabi haka zamanin haka haka zamanin yake yanzu masha Allah shekara daya hakuri lokacin ka ya kai zaka sake dawowa saboda jiya malam kabir ya nuna mana cewa wannan hadisi da ka karanto bata inganta ba ne mal tahir yana bibiye mu je haji malam ahmad imam yana bibiye da mu je haji wai wannan hadisi bai inganta ba isa insha Allah ka dawo shi ka muna bayani sosai sarki zaki sarki zaki lokacin ina zuwa minti daya abuwan abuwan da Allah minti daya minti daya wannan fa littattafan nan ka gansu wannan sunan ibnu maja ne duka na tara su a gabana ba pdf bane kaga wannan sunan ibnu maja yana ɗaya ga cikin littattafan da dukkan su ingantattu abin da ke cikin su ingantattu ne it means kenan a cikin su akwai hadisi da bai inganta ba ya ce mana wai wannan hadisi bai inganta ba haka ya ce alhamdulillah idan har a cikin ibnu maja akwai hadisin da bai inganta ba a ce a cikin buhari ma akwai hadisin da ba su inganta ba kenan kaga wannan abu dawuda ne ka gani ko yasa na ce in Allah ya da in ka dawo ka wannan kaga wannan sahihu muslim ka gan shi yanzu na kaga wannan sahihu bukari ne kaga wannan kaga wannan tufatul ahawazi sharhin tirmizi ne kaga wannan nasa'i ne gashi sittu sai hadin duk gasu a gabana wanda su ne sittu sai hadin tafe guda shi da ingantattu wanda ke bayan ka da jikuta da aka aka ce mini wai an bani cewa labirin karanta an bani da aiki <laughs> shi yasa ya Bari ruma la ɗaya ma da ya Alhamdulillah. Ai ni wannan magana naka na ji daɗi da ya ce wannan hadisin bai inganta ba kuma a cikin littafi ingantacce ashe ni akwai a cikin bukarin ma za a samu wanda ba su inganta ba kenan. Masha Allah, mun gode. To, eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amar ka kana da minti biyar. To, eh, minti biyar kawai. Eh, biyar. Okay, minti biyar. Okay. To, eh, to da farko abinda nake so kawai in faɗa 'yan uwa wallahi waɗannan abubuwa da kuka ga ya faru da Sheikh Abdul Jabbar asali dama abun da ake nufi ana so a zalunce shi ne yasa ma haka ya faru da ba don haka ba in ana so wai mafita ake so a bashi akan matsalar tuni da ya samu mafita a kanta abin da yasa nace da tuni ya samu mafita akan wannan matsala saboda na farko dai bai nufi annabi da waɗannan kalaman da ake cewa ya faɗa ba annabi yake nufi da su ba a'a yana nufin korewa annabi waɗannan abubuwan wannan kaga in an koma an dobi manufofinsa kaga ba nufin ya jingina wa ma'aiki wannan ba sannan akwai dalilai da nake so in tabbatar wajen nuna cewa hakan da farko idan muka ɗauki wannan riwaya da aka samu na al'imamu tirmizi daga Nana Aisha cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku kawar da haddi ga musulmai gurgurdan iyawan ku ma'ana in kun samu wata kofa da za ku kare mutum to ku kare shi da wannan kofar mu ko mun ga kofofin insha Allah fa in kana lahu makharajan idan yana da mafita fa khallu sabilahu ku sake shi fa innal imama domin jagora ko shugaba an yukhti'a fil afwi wato fil afwi khairun min an yukhti'a fil uquba ya yi kuskure cikin yafiya ya fi alkhairi akan ya yi kuskure wajen ukuba ma'ana dai ka kaddara cewa a wajen sama wa malam abdul jabbar ka samu kuskure to dama samun kuskuren ka a wajen sama masa mafitan shi ma aka fi so saboda mafita kake so ka bashi ya fi a ce ka samu kuskure wajen abin da zai sa a sa a masa ukuba ba tare da haƙƙinsa ba to kaga wannan hadisi ne wannan alimamu tirmizi ya kawo wannan hadisin sannan abin da nake so in tabbatar wa wannan idan muka dauki daga cikin zantukan Sheikh Salihu Al-Utsaimin Sheikh Salih Al-Utsaimin wa ila Sheikh Muhammad bin Salihu Al-Utsaimin hal tuqbalu tawbatu man sabba Allah azza wa jalla aw sabba ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa fa Malam Abdul Jabbar da dai bai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba gashi kuma shi Sheikh Salihu Al-Utsaimin abin da yake batu ma yana batu akan ma wanda ya zagi annabi an tambaye shi a dangane da wanda ya zagi annabi za a karbi tubansa Usaimin fa ajaba yace ikhtalafa ko ikhtilafa fi zalika ala qawlaini sai yace an samu sabani akan zantuka guda biyu akan karban tubansa kaga lokacin da suke waɗannan batutuwan ko su kawo ma irin wannan sabanin duk da abin da suka jingina masa na cewa ya zagan alal akalli da suka ce ya zagan tunda su suka rada masa haka ba shi yake nufin zagin ba a'a su suka manna masa zagin to tunda suna so a ce sai ya zagan to alal ma su fito su ce to malamai sun yi sabani akan tuban su ce ma an samu sabani amma kaga ba su ma iya yin haka ba sai yake cewa alqaulul awwal annaha la tuqbalu tawbatu man sabba aw sabba Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana na farko inji Usaimin yace ba za a karbi tuban wanda ya zagi Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wa huwal mashhuru indal hanabila wannan maganar ita ce shahararriya sai yace a wajen hanabila daga wajen zaka gane akwai abun da ya saba wa wannan batu bal yuqtalu za a kashe shi kafiran sai yace za a kashe shi kafiran wala yusalla alaihi ba za a masa sallah ba wala yud'alahu bir rahma ba za a masa addu'a ta rahama ba wa yudfanu fi mahallin ba'idin kuma nesa za a je a bisne shi daga makabartan musulmai shi yasa yace an kuburil muslimina sai yace alqaulu Sani magana ta biyu magana ta biyu inji usaimin annaha tuqbalu taubatu man sabba wa sabba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana karban tuban wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce idza alimna sidqa taubatihi in mun tabbatar da gaskiyan tubarsa zuwa ga Allah wa aqarra ala nafsihi bil khata ya tabbatar da kuskurensa li umumil adillati dalla ala qubuli saboda dalilan da suka tabbatar da karban tuban kamar yadda Allah yake faɗa a cikin alqur'ani قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah aji wannan da kyau ya ku bayina waɗanda suke laifuka akan kansu kar ku ɗaya da tsammani cikin samun rahamar Allah lalle Allah mai ta zunubai baki ɗaya da wannan suka kafa hujja to wai anan fa idan an tafi ma akan cewa wai zagin da suka makala masa cewa ya zagi annabin wai a haka ma to abin da ya kamata su fito da wannan hukuncin aha to minti biyu yan kuri shek ahmad ka yi magana ka fito da wani point shi tuna min da jiya wanda ya tuba ana karban tubansa hmm. alhamdulillah a maganan malam kabir jiya ya fara saka mana wani bidiyo biyu wai na farko hmm. Jabar ya zo ya yi tuba akan maganan da ya yi wai hmm. bidiyon da ya jiya kenan Mm-hmm. sai daga baya malam abdul ya zo sa na biyu shi warware tuban sa saboda tuban farko wai an ce lauyoyinsa ne suka lakana masa wannan magana na tuba da ya zo ya shi daga mm. to abinda kuma har aka je kotu da komi bi ma'ana an fahimci cewa tuban da ya na farko malam jabar ya zo ya warware wannan tuba to mm. ga shi ka kawo maganan tuba Mm. Yawwa, to kana ji ko sarki zaki ana abun da nake faɗa shi ne, ai ba su taɓa ba shi uzuri na wato za su iya karɓan ma tubansan ko janyewansa ba saboda a cikin bayanan da ya yi ta yi ya yi bayanan da ɗan adam ya kamata ya fahimta a bisa waɗannan lafuzan da ya yi amfani da su duk da ba yana nufin annabi da waɗannan lafuzan ba da duniya ya kamata gaba ɗaya ta fahimta cewa kamar ya janye misali da irin waɗannan kalaman amma duk da haka suka dinga ingiza maganar. Okay, tun da watakila ka mun kawo wannan eh. da za mu roki malam ɗahiyar za mu roke ka mu roke jama'a minti ɗaya mu roka tun da mun kawo wannan magana da kun ba mu dama mu maimaita wannan bidiyon da yayi magana akan su jiya ya so eh. abin da aka fada inda kun ba mu dama haka haka sarki zaki kai dan hakuri dama ka san akwai wannan ah, da na tura maka akan maganar lauyan sannan da na tura maka eh ka turo To dama na so kaɗan danna ta sai in eh, ƙara wata bagana da ita saboda yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. To shi kenan. Shek ma ɗai, Shek sauran ka minti ɗaya amma mun ƙara maka mun ji maganan lauyanka shi ka doki minti ɗayanka ka yi bayani da shi. To babu laifi insha Allah. Magana ita ce ina nan ni ne lauyan Malam Abdul Jabbar. kawai kotun ce ba za mu yadda ta ci gaba da shari'a ba kotu ita ce ta zo da ni amma ta zo da ni ne da in biya mata bukatar ta ni kuma babu wani abun duniya babu shi da yawa komai yawansa da zai sa na iya ba da kai a sarayar da jinin ɗan adam a kashe shi a yi masa karya ya zagi annabi saboda zan karɓi abin duniya gwamnati ba ta isa ba kotu ta isa ba ina nan lauyan malam kotun ce ba mai yadda ta shari'a ba saboda ba za ta Eh, shi kuma ka yi wannan yawwa to alhamdulillah tun lokacin matsal tun lokacin shari'an ne tun wa'annan lokutan to wannan lauyan da kake gani lauyan gwamnati ne fa gwamnati ne ta tura wannan lauyan sai Allah ya jefa wa wannan lauyan tsoron Allah watakila duniya sun fahimta eh, sai Allah ya jefo ya a matsayin ai gwamnati ne ta bashi wannan lauyan ba wai lauya ne da ya zaba da kansa ba Ok, ok, mun fahimta. To da gwamnati ta bashi wannan lauyan, to shi ne wannan lauyan yake cewa to fa shi ba zai yadda a haɗa kai da shi a zubar da jinin ɗan adam ba tare da haƙƙinsa ba. A makala masa cewa ya zagi annabi. Wato ina so ka fahimci batun nan shi wannan fa yana ɓangaren waɗanda suke rigima nan da Sheikh Abdul Jabbar amma da ya je jikin kare shin sai Allah ya jefa masa tsoron Allah sai Allah ya jefo masa tsoron Allah so saboda hmm. haka abin da nake so wallahi wato na samu kamar yadda karkashin wancan hadisin da na kawo cewa idra'ul hududa bi shubuhati cewa ku kawar da waɗannan haddojin da shubuhohi na samu mafita akan case din Sheikh Malam Abdul Jabbar mafita ya kai guda goma amma idan aka zagayo kaina insha Allah zan faɗi waɗannan mafitan amma duka aka yi watsi da waɗannan mafitan masha Allah alhamdulillah alhamdulillah eh. shak ma ɗahir zai yi minti biyan shi na ƙarshe amma kan haka da mun wani magana ina so wanga ba shi cikin lokacin ma ɗahir ba shi lokacin ka ba shi cikin lokacin malam mai baruta wannan tuban da aka yi magana ka yi maganan tuba shak kabir ya zo ya magana tuba cewa farkon zuwan mara ya zo ya nemi tuba bi ma'ana duniya kowa ya amince da tubansa daga baya zo ya warware tubansa saboda daga baya an fahimci cewa wani lauyoyin Malam Abdul Jabbar su suka lakana masa wannan kuma wai wani makusancin Malam Abdul Jabbar ne ya gaya masa ba zai masa ƙarya ba yayi magana akan haka shi sa za mu sa wannan bidiyoyin Sani Malam Dair ya yi maganar sa sarki zaki ba sai mun yarda da wannan abin da ya faɗan ba ai da awace eh. hmm. shi kuma mutum in ya kawo magana hmm. za ka iya yarda za ka iya kin yarda haka ne shi wannan abin da ya faɗa ni tun jiya da ya faɗa ni ban yarda da shi ba saboda ya faɗi maganganun da duka ba haka ba akwai aksarin abubuwan da ya faɗa wadda ba haka ba hmm. misali ya faɗi cewa wai an ba wa mala abdul kwana da kwanaki tun da safe har zuwa yamma wai bai ba da amsa ba sai a kawo mana amsoshin da ya bayar kamewa ya yi shiru ya ce ba da amsa ko kuma yana faɗan wani abu wadda bayan ya gama faɗa sai kotun ta ce ita a wurin ta ba amsa ba ne in yana faɗan wani abu a kawo mana maganganun malam abdul jabbar din mu ji mu a matsayinmu na masu hankali sai mu gano ya ba da amsa ko bai bayar ba amma haka kawai ba ku kawo maganarsa ba sai dai ku dinga kawo magana alkali yaushe za a ci gaba da mai da mutane yara ku ba mahaukata ba ne ba shikenan yanzu mu kaddara bisa ma'aunin ku malam abdul ya zagi annabi ya jingina ma annabi ne to amma kafin ya jingina masa ma ga malam ahmad bamba shi ma ya mm. jingina ma annabi eh, dayyosanci da shashanci wani mm. Kuya kuri jama'a network mal dahir eh, kamin ya dawo Oh, yi hankuri jama'a kama ɗayar ya dawo. To, ah, bismillah Shek ah, Ahmad, kai ma minti biyanka na ƙarshe, kam Shek Bibaro ta yi nashi na ƙarshe mu bude layi. To, eh to dama abin da nake so da Allah mutane su yi la'akari da shi idan muka bi irin waɗannan ka'ida in muka bi irin waɗannan tsaruka to za mu koma ana kakkashe juna ne kawai kuma ah. Ah, Allah madaukakin sarki yana batu a game da abin da ya shafi muhimmancin rai sai a je ana kashe mutane bisa shubuhohi to maimakon a yi amfani da waɗannan shubuhohi wajen kashe rayuka gwanda a yi amfani wajen tunku da waɗannan shubuhohi wajen rayar da waɗannan rayuka da, abin da nake faɗa a nan shine ana batu akan abun da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum da muke fada annabi ba kamar kowa bane annabi ba kamar komai bane annabi na daban ne kuma kowa ya san haka in dai musulmi ne wanda ya yi imani da Allah amma yadda malam Abdul Jabbar manufarsa abin da ya bayyana kuma abin da zai bayyana nan za a koma a duba mu'amalarsa da manzon Allah cikin rayuwarsa duka sai a gaya yake mu'amala da manzon Allah wato abin da nake so mu gane idan misali yau ka kama shi da kuskure ɗaya akan annabi sallallahu alaihi wa sallama to daidai nawa kuma ka bijiro lokacin da malam kabir yazo yake gabatar da karatu anan, ya koma yana kokari ya makala masa kurakurai ka ce bayi da alkhairori baki daya wannan kaga ai rashin adalci ne ma baki daya rashin adalci ne to saboda haka abinda nake so duniya su fahimta anan, da farko dai waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da nake so in kawo mana da Allah mu duba da kyau Allah yana faɗa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina waɗanda suka aikata wa'insu laifuka akan kawunan su kar ku ɗebe tsammani cikin rahamar Allah lalle Allah mai gafarta zunubai baki ɗaya shi wannan bawan Allah kuma ya ce muku bai zagi annabi bai nufin zagin annabi to daga wajen ya kamata ku karɓi batun da ba ku ne kuke leƙa zuciyarsa ku gani ba kuma akwai hadisai da yawa da suka tabbatar da cewa dole a yi la'akari da Abunda zuciya ta kulla misali idan ka ɗauki wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum Allah baya duba suranku yana dubi zuwa ga zukatanku da ayyukanku kenan kaga akwai zuciya akwai aiki a yayin da ko kuma kuka karkata zuwa ga aikin kuka watsar da abun da yake cikin zuciyarsa abun da yake cikin zuciyarsa kuma shi zai bayyana kowa ya sani in ba Allah ba don ku ba ku san abunda ke cikin zuciyarsa kaga akwai mafita a jikin wannan hadisi a hadisi na biyu akwai hadisi Usama hadisin Usama wanda yaje ya kashe wani bawan Allah yana la ilaha illallah ya kashe shi da ya hmm. kashe shi aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace ce masa ya zaka yi haka yace ce a'a ai sadda ya kashe shi ya fade ta annabi yace masa ya zai ce la ilaha illallah har so uku kuma ka kashe shi in kana so ka tabbatar da haka ka tsaga zuciyarsa ka gani kenan annabi ya nuna zuwa ga zuciya abin ya kunsa fa ba wanda ya sani sai Allah kaɗai shi ya sani sai gashi yau ku kuka wayi gari kuna hukunta mutum da abun da ku tabbatar da abun da ke cikin zuciyarsa ba ya fito ya bayyana muku ga abun da yake nufi a cikin zuciyarsa duka kuka watsar da wannan to wannan hadisin Usama kai tsaye abun tambayar anan me hukuncin wanda yayi kisa sarki zaki wannan tambaya ce zuwa gare ka me hukuncin wanda yayi kisa a kashe a kashe shi jayyid eh. to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe shi ba annabi bai kashe shi ba saboda uzuri ne annabi ya bashi bisa dalilinsa na cewa shi yana zato yana tsammanin wannan mutumin wannan la ilaha illallah bata kai zuciyarsa ba to hmm. kaga anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tawili kaga wannan ya zama mu'awwil kenan ya zama mu'awwil wanda ya samu tawili a jiki to in ba haka ba da sai a ce to me yasa yayi kisa kuma ba a kashe shi ba to kaga mutane yana da kyau duka su lura da irin waɗannan abubuwa akwai hadisai rututu da ayoyin alkur'ani waɗanda suka sama mana mafita musamman gashi ƙararar mutum ya ce maka ba annabi yake nufi ba ba annabi yake nufi ba lokacin da duniya ta kasa bashi uzuri akan abin da ya faɗan suka ƙi yadda saboda suna so su zalunce shi saboda suna da wani interest ɗinsu saboda suna da waɗansu manufofinsu sai gashi abun yana shafan mutane ɗaya bayan ɗaya to ga kalmar da zan faɗa sarki zaki abin da zan faɗa a ƙarshe shine lallai muna kira ga gwamnatin Kano lallai ta dubi wannan al'amari ba mu yadda cewa wannan bawan Allah an masa adalci ba tabbas wannan bawan Allah an zalunce shi kuma muna da hujjoji na cewa an zalunce shi tunda akwai dalilai da muka dogara da su da yawa akan cewa an zalunce shi idan kuma har yanzu gwamnati tana ganin cewa ba zalunci bane haka to muna da misalai da yawa waɗanda suka yi irin yadda malam Abdul Jabbar din yayi amma ba a tabbatar musu da kisan ba ba a tabbatar musu da cewa sun zagi annabin ba kuma za mu lissafo su akwai hujjoji a wurin mu muna da muryoyinsu muna da zantukarsu duka muna yana da kyau gwamnatin Kano ta fito ta yi adalci wa wannan bawan Allah tare da cewa duniya ta sani duniya ta sani kuma ina faɗan waɗannan abubuwa don ka saba da mutum a fahimta bai kamata ka kasa masa adalci ba hatta wanda ba musulmi ba kar ka danna masa ya zagi annabi alhalin bai zaga ba wanda ba musulmi ba kar ka manna masa haka so saboda haka abinda muke so kawai in duniya tana so ta tabbatar da gaskiyar abinda muke faɗa ko ba gaskiya ba dan Allah gwamnatin Kano ki haɗa mu da waɗannan da suka yi maja ɗin mun ɗauki nauyi muna tsammanin ke za ki iya adalci akan maganar domin wancan zaman ba adalci abin da yasa muka ce babu adalci wanda yayi hukuncin wanda yake da matsala da malam Abdul Jabbar shi aka yi mukabalan da shi sannan kuma malam Abdul Jabbar mutum nawa ne suka shiga wajen sannan waɗanda suka yi majan mutum nawa ne a wajen sannan meye dalilin da yasa shi ɗin ya kamata ya zamana cewa an bashi dama shi ma ya tuhumi abun da yake da shi na tuhuma wa wa'annan ɗan majan tunda shi ma akwai abubuwa da yawa wanda yake da su wanda na tabbata a wajen su kansu dukkansu sai ya kama su da cewa sun zagi annabin shi ma inda ya samu wannan daman tabbas a cikin kalamansu saboda akwai kalamai wanda su ma sun faɗa irin na malam Abdul Jabbar din amma ba a fassara shi a matsayin zagi ba saboda su suka faɗa kuma su suka yi wannan sharrin saboda haka yana da kyau gwamnati ta haɗa mu da su muna kiran gwamnatin Kano ba mu yadda an yi zalunci wato an yi zalunci wa malam Abdul Jabbar an yi zalunci wa malam Abdul Jabbar gwamnatin Kano ta haɗa mu da waɗannan 'yan majan a zauna a yi zama na adalci suna da mutum biyar muna da mutum biyar kaga alama ne na adalci suna da mutum shida muna da mutum shida alama ne na adalci suna da masu ɗaukan su suna da masu daukan uh, eh, abubuwan su muna da masu ɗaukan abubuwan mu kaga wannan ita ce fiska ta adalci sannan alkalin mu ya zama ni wutaral alkalin mu ya zama baya bangaren mu baya bangaren wa'ancan ya zama kaga ba kamar yadda misali za a ce an zo an yi hukunci wancan yana bangaren wancan layin da yake da matsala da shi kuma shine zai zama alƙalinsa wannan kan shine ƙarshen rashin adalci kenan a cikin wannan zama ah, kuma a shirye muke assalamu alaikum ah, ba mu kai lokacin ah, kuna eh. lokacin bude ba mu bude ba mu bude layi ba masu kira don Allah eh. kina a jama'a muna damu da kiyaye abin magana zuwa ƙarshe mai baruta yana da minti biyar kacal na ƙarshen sa sa'annan ma da ya karkare magana su sannan mu bude layi masu kira ku daina bismillah shek hmm. to alhamdulillah magana ta ta karshe ni dai har yanzu ina nan akan hadisan nan da malam jabari yake yaki da su wanda wahabiyawa sun kasa fitowa su ma mutane magana akwai hadisan ma ko babu karanto matanin hadisan ma ba mu ga wani malami daga cikin wahabiyawa ya ce ga hadisan sannan ga abin da ake nufi da hadisan ba illa ko an yi kokari an danganta mai wani abu dan zalunci dan kuma a samu a rufe shi a zalunce shi to alhamdulillah abin da nake so in uwa mu sani shine wannan abu da ke faruwa da malam jabbar idan muka yi shiru wata ranar zai dawo kanmu kwatankwacin mm. abin da ya faru da malam abdul ya faru da yan shi'a a kaduna amma zazzaki da shi da almajiransa kuma mm. yanzu ya faɗa kan malam abdul bayan ya faɗa kan malam abdul wahabiyawa sun ci gaba da shirya irin wannan abun sun fara shirya wa Profesa Ibrahim Makar kwanaki baya har ana tunanin a tsige shi akan kujerarsa. To idan muka yi shiru wannan abu har ya faɗa kan sayyidi Malam Nasir adu Musa duk da shi baya nufin kaskantar da manzon Allah baya nufin aibata manzon Allah amma sun yi kokari su ga sun jingina ma sayyidi Nasiru Ado Musa wannan abu haka sayyidi Abul Fatih babu wanda ba so sun dangana ma wannan abu to idan muka yi shiru dan ya faru da wanda ba dan uwanmu bane to wata ran kan shehunan mu zai dawo muna ji muna kallo yadda ake bin yan shi a gida gida a nan garin Kaduna ake kashewa mu mun gani dan shi bai sai ya rubuta ya sa hoton zazzaki a kofar gidansa ko hukumar Imam Ali ba bai isa ba wallahi har gida ake bi ake kashewa ko Imam Husaini to saboda haka yanzu hadisi zan karanta guda guda na ki zaki akwai hoton imam ali da imam husaini eh ana zana hoton su mana ana zana hoton su irin ala sabidil misal haka ana zana ko ni ma yanzu a kofar gidana akwai hoton imam imam ali an rubuta ala sabidil misal a kobar gidana saboda ni masoyin ahlul bait ne ah, hadisin da zan karanta na na karshe shine hadisin da ke cikin ah, sahihul bukhari ah, hadisi na hadisin da ke cikin sahih bukari hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da talatin da biyu hadisin da manzon Allah ya hana wani namiji ya shiga wurin da ba matarsa ba gidan da ba gidan da ba na matarsa ba ko muharramarsa annabi yace iyyakum waddukula alan nisa'i na hana ku kada ku rinka shiga cikin gidan matan da ba naku ba annabi ya hana mutum ya shiga cikin gidan matar da ba tashi ba ba muharramarsa ba wannan hadisi yana cikin bukari to bayan annabi ya hana wannan hadisin a cikin bukari sai gashi kuma a bukarin kuma an rawaito wani babi babu ma ya juzu an ya kaluwar rajulu bil mar'ati inda nasi shi kuma wannan babun ya ya an yadda ka keɓe da mace lokacin da kake zaunawa da abokananka sai wata mace ta zo maka sai ku samu wuri ku keɓe kun babu a cikin Buhari Buhari ya yadda da an fitar da wannan babu zaka iya keɓewa kuma da mace ah, samitu anas bin malik naji anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace, "Ja ja'at min al-ansari wata mace daga cikin matan Madina ilan nabi ta zo wajen manzon Allah fakala biha sai annabi ya kadaita da ita to wannan kalmar fakala biya zuciya ba za ta iya dauka annabi ya kadaita da matar da ba tashi ba mu ba za mu iya dauka ba wallahi sai fakala sai annabi ya ce wallahi inna kunna la ahabbun nasi ilayya wallahi ku mata ni ku na fi so a rayuwata to kaga wannan kadaitar kadaitar ce kenan kadaita irin ta soyayya tunda annabi ya ce kum la ahabbun nasi ilayya ku mata ku ne abinda na fi so a rayuwata to kaga a wannan hadisin annabi ya hana kada wani yake ya kadaita da wata mace wacce ba tashi ba ga kuma a wannan hadisin annabi ya kadaita da ita har ma ya nuna mata har ma ya nuna mata har ma ya jefa mata kalma irin ta soyayya saboda haka wannan hadisi na cikin bukari sa ɗaya daga cikin hadisai da Malam Abdul Jabbar yake fito na fito da su kuma yake nuna cewa hadisan nan gaskiya akwai abin lura a ciki ko ba za mu gushe na fito mu da al'umma irin waɗannan hadisai hadisi na ƙarshe kuma shine hadisin Ummu Haram ita Ummu Haram din nan kamar yadda malamai masana sirrin tarihi suka ce masana sirrin hadisai an rasa samun ingantaccen nasaba tsakaninta da annabi ingantaccen nasaba a ce wai ita tana da wani alaka da manzon Allah magana ɗaya babu kawai cinke-cinke ne barin karanta min kuji uh, ah, ummu haram uktu ummu sulaim ita ummu haram ita ce yar uwa ta ummu sulaim wa kad khalata khalatai li rasulillahi sun kasance kaloli ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maharamai ne wanda suke maharamai ne na manzon Allah imma minar rada'i ko ta iwa ta wurin shayarwa kaga imma hmm. babu tabbaci imma minar rada'i ko ta zama kalashe ta wurin shayarwa wa imma minan nasabi ko kuma ta menene ta dangantaka kaga ba ma tabbatar ba kenan akwai magana guda biyu kaulani watakila kala shi ta wurin shayarwa watakila kala shi ta wurin innasa ce ta wurin dangane fatahil lahul kalwa biha to daga nan ita ta halatta annabi je ke banta da ita wa kana yadkhulu alaiha kasatan annabi ya kasance yana zuwa ya shiga inda take la yadkhulu ala ghairihi ma minan nisa illa azwaji amma bayan su annabi baya shiga wurin waɗansu mata to waɗannan wannan ummu haram din tsakaninta da manzon Allah akwai tafiya kusan kilomita biyu ko uku ko hudu ko biyar domin eh, domin tana kuba ne tsakanin kuba kuma da masallacin manzon Allah akwai tafiya akwai ɗan tafiya to shine hadisin da mm, hatta shi kanshi bala bala jabbar yayi mamaki ta yaya za a ce annabi zai je shiga ɗakin wata mata har ma ya kwanta akan cinyanta har ma ta rinka cire mai kwarkwata shin kan annabi akwai kwarkwata shine hadisin da ke cikin sahihu muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sha biyu daidai haddasna ya haya bin ya haya ƙala karatu ala maliki an ishaqa bin abdullah an abi talha an anas bin malikin anna Rasulallah. lalle manzala sallallahu kana yadkulu ala ummi haramin ya kasance yana shiga ɗakin ummu haramu binti milhan ɗan milham wato da imuhu ta ciyar da annabi abinci saboda Allah yanzu manzo Allah da baya roƙon kowa abinci in yana bukata in ma ba shi da shi daga faɗi batu zara sai Sayyidina Ali amma annabi zai bar gidan shi ya bar abincin matan shi ya tafi tafiyan kilomita biyu ko uku ko ko biyar ya tafi ya je dan ya ci abinci a ɗakin wata wannan hadisi akwai abin dubawa a ciki an gane ko wa kanat ummu haram ummu haram ta kasance ta ta ubada bin sabit tana karkashin ubada dan samitu Fa da kala alaiha rasulullahi sai manzon Allah ya shiga gidanta wata rana yawman wata rana fa ada amathu ta ciyar da manzon Allah abinci sun majalatsat sannan ta zauna talfiyar asahu tana tsefa kan manzon Allah tana cire manzon Allah kwalkwata fa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci sun mastaiqaza sannan manzon Allah ya farka wa huwa da haku manzon Allah yana dariya to wannan hadisi da aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zai tashi tafi gidan ummu haramu ita kanta ummu haramu gashi abinda malamai suka faɗa in ma Rada aji wa in ma nasabi har yanzu an kasa samun dangananta da manzo Allah ingantacce cinke cinke ake yi to shi yasa muka ce tunda ba a samu dangananta ingantacce wa annabi ba to mu wannan hadisi mun aje shi a gefe amma yau yau inda an ce umma haramu yar uwa ce tana na Amina mamar manzo Allah ko kannuwarta ko yatta ko kuma a ce oh, suwaibatul aslamiya wacce ta shayar da manzo Allah to ba za mu yi musu wannan hadisin ba babu makawa duk matar da ta shayar da kai kana jariri mahaifiyarka ce ta zama uwarka to babu ingantaccen magana in ma rada'ati in ma minan nasabi ko dai daga wurin shayarwa ko dai daga dangantaka saboda haka magana ta ta karshe muna kira ga gwamnatin jihar Kano shine uh, Abba Kabir Yusuf gida gida a duba lamarin Malam Abdul Jabbar daidai gwargwado ai adalci a ƙara haɗa waɗannan malaman kamar yadda shi Malam Ahmad ya nema wallahi a shirye miki a shirye muke kuma mu duk inda gaskiya ta biyo da za mu samu wanda zai zo ya gamsar da mu waɗannan hadisan wallahi za mu yadda mu samu wanda zai zo ya mana bayanin da za mu iya gamsuwa hadisan nan na annabi ne kuma ya mana fassarar abin da ake nufi mu samu gamsuwa za mu bi an fahimta ko saboda ga muna kira a imam mala abdul jabbar adalci a duba lamarin shi kuma a yi gaggawan sake shi kuma a bi mai haƙƙinsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa eh, barakatuh kamin da mu ai Eh, eh kafin mu bude layi. Eh kafin mu bude layi, kafin mu bude layi. Eh na so da man dai na nan. Yawa eh. Kansa. A bude eh, layi. Eh to ka. Eh to kafin mu bude layi. Eh. Eh. Eh, nace kafin ku kafin a bude layin sarki zaki ina da magana. Na'am. Eh, da farko dai abin da nake so da Allah mutane su fahimta a dangane da abin da ya shafi waɗannan batutuwa da muke zantawa a yanzu wato muna so mutane su gane wannan hanyar da muka ɗauko ita ce hanya ta taƙaita zubar da jini ba tare da haƙƙi ba hmm. ita ce hanyar taƙaita zubar da jini ba tare da haƙƙi ba kuma idan aka bi wancan hanyar da suke gani ita ce maslaha ɗin to za ta zubar da har nasu jinin babu wanda zai saura domin muna so mu gaya wa duniya idan mutum ya zagi annabi ko misƙala zarratin ƙwarai da gaske kisa ne a kansa amma idan bai zagi annabi ba a daina sharri wa mutum saboda wata fahimta saboda wani saɓani a ce kawai ka zagi annabi don a yi maganinka domin duk wanda za ka kawo duk wanda za ka ambata duk wanda za ka faɗi sunansa in ka gane mutane ba za su saurara duka ba in ka sa annabi sai a ce to shi kenan ya zagi annabi fa inna lillah idan kenan ya zagi annabi to kowa tunda musulmi in dai mutumin kirki ne an san yana son manzon Allah to tunda yana son manzon Allah in an ce annabi ya zaga to anan ne hankulan al'umma za ta tashi wannan wasa da annabi ne wasa da annabi ne amma a faɗi abu haƙiƙani yadda yake haƙiƙani yadda yake na'am na yadda idan mutum ya yi amfani da wa'ensu lafuza a ji wannan da kyau idan eh. mutum ya yi amfani da wa'ensu lafuza Eh. waɗanda waɗannan lafuza aka ga misali sun yi nauyi amma ba yana nufin annabi da su ba yana nufin korewa annabi waɗannan amma idan mutane suka ji za su ji kamar sun yi nauyi to na yadda wannan bangaren uslubi na da'awa a gyara shi wannan kuma da ita ce iya abin da ma za a faɗa kenan amma ba wai a yi amfani da wani a ce to ka zagi annabi ba wannan kan za ta shafi kowa wannan ita ce kawai batuna masha Allah a ah, za mu bude layi kenan ko da kira biyu suna kan layi ko shak kabir abdulhamid yana kan layi na farko sannan shak ah, lamin ah, shek lamin kuma yana kan layi amma za mu ba man ɗahir bai zo ba jama'a ku ya hakuri ah, za mu ba shak kabir abdulhamid saboda shi ne kira na farko da ya shigo insha Allah za mu ba shi dama sa'an magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak kabir alaikum salam wa rahmatullahi wa fatan sarki zaki yayi lafiya alhamdulillah muna lafiya shek kabir kana tare da shek ahmad da kuma shek mai barota akan layi ina ba wa yan uwa hakuri musu abin da ya faru jiya na dauke daji na kafin a kai da Allah fatan an shi sa kun yi wurin kacewa da kai a kace, da saboda kada ya zanto ya dauke din ba mu samu dama ba kuma wallahi ban ma san kuna program din ba wataƙila idan ka bibiya za ka ga lokacin da na online hmm. na fara bibiya lokacin da shi mai farauta yake magana sa a kan hadisin da ne magana ne ce bai inganta ba eh. so ina da ganganu kuma ina ga kamar na fi kowa cancanta da a bashi dama domin ya yi magana saboda kusan maganganun nasu kamar martani ne akan abin da na faɗa. To da ina neman kowanne a cikinsu da shi wanda suke kalla yanzu shi um, ya maruta da wannan na bauchi da yake magana da kuma shi wanda ya kowanne a cikinsu na da da na ji nasa na ƙarshe waɗanda ya yi kuma duk maganganun da suka faɗa kuskure ne. Mm, duk abin da kuskure ne. to muna ji eh assalamu alaikum malam malam dakata da Allah assalamu alaikum ya hakuri yawa malam ka dakata wannan usulubin da kake so ka fito da ita mun girme ta idan ka shigo ka yi tambayar ka kawai ka yi tambayar ka bari in gaya maka wani abu guda a lokacin da ka zo ka fara gabatar da karatu ka fara da cewa mu yan social media mu kaza kaza tun lokacin da muka fara ban ce ma komai a kai ba ya kamata ka gane ka daina don kana gani ka zauna da malam Abdul Jabbar kana mai da kanka a wani wani malami ni bana ganin a matsayin malami ne kai kai hakuri kawai kawai in zaka yi tambayan ka kai tambayar ka wannan zaman ka da malam Abdul Jabbar ni ban dauke ta komai ba kawai kai tambayoyin da kake so kai kawai shine magana na yawa eh suna suna jin ka dai kai tambaya sarki zaki na'am ta minti ne sarki zaki To, eh, Kabir ya kuri tsaya, muna ji kamar ɗayar. Na'am, ɗazu ba na nan kuma ya zuwa yanzu naga ga kamar ya hauro. Eh. Sarki zaki ba wani abu sabo nake so a yi ba doka nake so a bi dokan wannan zauren. Sosai shi Ba shi minti uku ya gama duk abin da zai faɗa ya sauka mu ba shi amsa. amma malamin da ke karatu kan wannan shafi yana yana da minti biyar ka sani dokar shafi ba shi minti biyar sarki zaki tare lissafawa daga yanzu ah, ah. sarki zaki ku dan ah. saurara ku je idan Allah ku dan saurara ku je ku yi hakuri sarki zaki ku yi hakuri abinda nake so kun san akwai abinda mutum za a ce ka tambaya ka sauka daga nan kuma ka gudu ba za ka dawo ba abinda ya kamata shine a yi gaba da gaba ya faɗa in faɗa ya faɗa in faɗa da a fi gane gaskiya amma idan mutum ya sauka eh yawa a bar shi a faɗa ya faɗa kawai ya fi ah, sarki zaki annabi da sauran su kan lai a bar shi a bar eh. shi to shi sarki zaki yawa ah, mala ahmad mala ahmad ai ba muqabala ake yi da shi ba balle ya faɗa a faɗa ka gane ya faɗi shi da zai kawo a minti biyar mun ƙara masa minti ɗaya ma mun ba shi minti shida ni na roƙa masa ɗaya tsaya abuwan ya haƙuri eh. mala ahmad eh, mala ahmad karka damu mm. ba mukabala ake ba balle ka faɗa ya faɗa shi abin da zai so kenan ba shi eh. minti biyar ya faɗi duk har da zai yi kai jotin in ya kare a bashi amsa ai akwai masu akwai masu kyar so su kira kaga naji ana maganar malam Lamin yana kan hanya so ba zai yiwu ya zamo wani mutum ɗaya ya zo ya canja mana akalan mu ba mu ba yara bane kananu sarki zaki ba shi minti biyar fara lissafi eh, daga yanzu eh, sannan ina roƙo da Allah a ƙarshe da Allah a ƙarshe a saurara sarki zaki na'am a ƙarshe idan ya jefo nashi ka yadda da Allah ya amsa mu zai amsa mu waɗannan tambayoyi da na tsara masa jiya ya gudu yawa eh to to bismillah ai mala ahmad da duka ake wannan abinda nake nufi shine shi abinda zai so shine a yi ta wannan hayaniya mu kuma muna muna program ne ka gane mawdu'i wadda duniya take amfana ba za mu yadda wani ya zo ya bata mana program mu ba yayi duk tambayar da zai yi mun ba shi ma minti mun ba shi minti shida mun kara masa ɗaya akan biyar sarki zaki ba zai yi hakuri da Allah ne ba zuwa ne ya yi ta ba akai ba shi dan bauchi ga abin da ya ce tunda ai abin da zan fada akwai abin da zan faɗa Sarki zaki wannan yana cikin mintocinsa ne ko babu? Ba mu so ya ɗauke don jiya ya hana ni minti biyu. Ah, sarki zaki look, sarki zaki jiya mutuncin ka na gani. Jiya mutuncin ka na gani. Minti biyu ma yake ba mu. In ka ba ni ku bar mu aje kun mu bi dokar shafin shikenan kawai that's it. Shikenan. Mu bi dokar shafin. Shikenan ya fara ya fara yanzu mu fara reading. Yawwa shikenan. Mu bi Na'am. fara da mai barota. Eh. bisa abin da na riska alhamdulillah eh, abin da na gaskiya ya fara da shi magana kan ibi da ma da abin da yake ciki sahihi ne eh, ina so duniya ta ji ni sannan kuma ta ji shi ina so idan damarsa ta zo ya bani malami ɗaya kawai malami ɗaya ba biyu ba wanda duk hadisan da sunan ibn maja ingantattu ne malami ɗaya a duniya a duniya ahli sunna wanda aka isa ne wanda maganarsa ta zama izina ya biya malami ɗaya kawai don maganar da ya faɗa ya nuna bai ma san menene sunan ibn maja ba zan bashi malamai ina ka gani ka gani ba ka gani ba ma hadisi ɗaya ba akwai hadisai sama da dubu ɗaya wanda suke marasa inganci a cikin sunan ibn maja zan faɗa da shafi da komai da gurin da za a samu maganar misali yanzu in ya koma cikin littafi na al'imam al-zahabi rahimahullahu ta'ala zai ga abin da al'imam zan ma ja karkashin ƙarƙashin magana ta abin da aimin akwai wani shara ne ke yake shigowa da ke kasewa karkashin magana da shi al'imam zahabi ya kawo kan magana da ɗaya daga cikin malamai ya yi kan sunan ibn maja ga abu da yake ci a gurguje da ya kama gana shi ibn mada da ya littafinsa ya je ya kai wa abu zur'ata razi ubaidillah bin abdul karim fada zarafihi wa qala azun in waqa hadha fi aidin nas ta'aqqala hadhihi al-jawami aw aktharuha ثم قال لعل la يكون فيه تمام 30 حديثا مما في اسناده ضعف tun da ya rubuta wanda daga cikin malaman sai yace watakila a ciki ba zai za a samu mai hari da sun kai talatin wanda suka da rauni wannan tana nan a mujalladi na sha uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas cikin sirar alamin nubala da al'imamu zahabi ya zo kan wannan magana sai yake ta'aliki a kai sai yake cewa wannan maganar da eh, al'imamu abu zur'a idan ta inganta zuwa gare shi al mutarahat as-sadiqa yana nufin hadisai mawdu'ai waɗanda ba su da asali yace wa amma al-ahadith allati la taqumu biha hujjatun fa kathira la'allaha nahu alf hadisan da suke da ifai sun kai kusan hadisi guda dubu in ji wa in al-imam zahabi wanda ya rasu 748 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam banda shi akwai malam mai ah, littafi na al-badr al-munib shi ma ya irin wannan magana dangane da hadisan da suke cikin sunan ibn maja da ya zo kan magana kan hadisin da yake cikin sunan ibn maja ga abin da yake cewa a cikin littafin sana Akwai na mun tsayar da lokaci da ya zo kan sunan ibn maja a mm-hmm. cikin littafin sana al-badr al al-badr al wanda ibn al-mulakkin ya rubuta wanda ya rasu 804 sai yake cewa wa amma sunan abi abdullahi bin majal tazwini fala a'lamu lahu shartan wa huwa aktharu sunan a cikin da'fan cewa shi ya fi yawan hadisai masu rauni a cikin asunan arba wa fihi mawdu'at a cikin sama akwai hadisan da ba su da asali wanda ƙarya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshe shi ma sai ya faɗa har zuwa ƙarshen maganganun maganganun da ida magana abin da Abu Zur'a da takibin da yi masa da haka magana da ya ce wasu nabi ma da abin da suke cikin ingantattu ne malami ɗaya kawai nake so ya kawo a duniyar ilimi wane ne hmm. faɗi wannan na ɗaya kenan na biyu a eh. cikin sa da wata take da haɗari sosai eh. ya yi magana kan annabi ya hana kalwa annabi ya hana kalwa wai annabi ya ce kada a keɓanta kuma shi annabi ya zo ya keɓance sai ya kawo na hadisin na cikin bukhari wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓe da wata ike cewa inna kumla la habbun nasi ilayya to wannan magana abdulbar ya yi ta sai dai shi abin da mai bawata bai sani ba na ɗaya wannan magana da kwata-kwata bai ma fahimce ta domin da ya koma babun da bukari ya yi cewa babu ma ya juzu an ya khuluwa rajul bil mar'ati inda nasi babun abin da yake halatta mutum ya keɓe da mace a wajen da mutane suke kamar yanzu kai sarki zaki akan hanya wata ta zo wajen ka, sai ku koma gefe kan hanya ku zauna kai da ita ka fahimta to wannan ba za a ce halwa ba ce shi kun keɓe ku shigo ɗaki aka hana amma ku zauna gefen hanya inda mutane suke sai ya ce wannan ya halatta sai ya kawo shi wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wata mata ta zuran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce ne wallahi inna kunna la habbun nasu ilayya matan nan kuma da shi ah, wanda yake magana mai barota ya karanta hanyoyin hadisin da zai fahimci matan ba ita ba ce ba domin da ya koma bukhari hadisi na dubu shida dari shida da arba'in da biyar zai ga dai daga anas dan malik din ice anna mar'atan min al ansari atat auladun laha ma'aha auladun laha hmm. ma'aha auladun laha tare da ita da ƴaƴanta ta zo sai annabi ya ce wallahi nafsi bi yadi innakum la haqqun nasi ilayya wannan matan mutanen madina shek kabir ka ci minti biyanka da ka je kuma kan sauran mallumman mu baka wannan dama ka kai musu su ma tambayar su. Wai na da tambaya, wai da tambaya da ku. Amma ina zuwa sarki zaki sarki zaki sarki zaki da Allah ku dan tsaya afwan afwan afwan sarki zaki eh. idan fa yayi tambaya zai tsaya zai amsa tambayoyin mu don wallahi kar ya tafi don jiya muna bin sa bashi kuna bita naku shari'a eh, eh, law mu na shafin bai aiki kenan fa ah, abin da yasa me yasa ya gudu jiya yayi bayani to shike sarki mala ahmad mala ahmad mala eh. ahmad eh ni ina ganin kai kadiyar ka da shi yana da kyau ne ku sa rana sai ka ya gudu yau gashi ya fahimci me nake nufi Amma yanzu kamar za ya ce ya ce wani ba zai samu damar tambaya ba. To babu Tsaye da shi ne ya faɗa ka faɗa ya faɗa ka faɗa ya shiga nan ka shiga can. Shi ne abin da nake dubawa. Amma kana da gaskiya ya kamata ne da jiya ya baka wannan damar sai ya hana ka. ka fahimta ya gudu kawai ya gudu ba ni son wannan damar mu bashi ba za mu bashi ba saboda mun sa abin da ni yanzu sai a bani dama tunda akan magana ah, yayi magana ni zan ba ki dama ya mun ta kan lon sha eh, ah, amma tunda eh, eh, ka'idan shafin lokacin sa ya kare to amma mu je kan malam Ahmad din da yake magana shi wannan dan da yake magana mu je kan ba mu je kan malam Ahmad ba kaga kai baka iya babu wannan damar da muka baka ba minti biyu ka kika ba da yin magana ka tsaya kawai ni yanzu mun ga dama yanzu mun ce mun yarda ka ci gaba amma a ka'ida lokacin da rai kai ka rubuta kai kai kai kai shi mai baron da baka da magana kai an gama da hakuri yanzu sauran an gama da naka ba ba ka dama kai yadda ku yadda ya muku tambaya ko da ya sauka shi ma eh zai sara karatun sa sarki zaki ni nawa sarki zaki shi ni ne bai da daman yi magana ba bai fa da daman yi maka magana lokacin mu ne haka ne ni nawa damar damar eh. na ba shi minti uku Nina wa ni zalla ya mun tambaya na ba shi minti uku kaji ba mun ajiye kai gefe ba kai hakuri malam lamin ai ya hakuri Nina wa tambayar ya mun na ba shi minti uku kai wa shek Ahmad tambaya amma kan malam Ayir wai shi minti uku ya baka kai kansa um, uku ya baka eh. yanzu hmm. muna yanzu mu je na kan shek malam Ahmad Eh, na bashi minti biyu ya yi tambayarsa. To, masha Allah. Eh ha? Me yake fara? Kuma ya ya manta me zai din ya faɗa wannan hadisi. Ah. Wala abin da ah, Shekabir, Shekabir, magananka, magananka na ka cire kan caji kai kai irin na jiya. Yana break. A'a ah, ba caji yake ba. Aha, yana break. To da ka ka maimaita na Malam Ahmad, ya kuri. Malam Ahmad ya kafa hujja da wai wai Annabi ya ce a Tirmidhi cewa ya karanta hadisi udra'ul hudud 'ala al-muslimina mustata'tum fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu fa inna al-imama an yukhti'a fil afi khairu min an yukhti'a fil 'uquba. kace na ce annabi kace na ce annabi annabi ya ce eh, na furta annabi to idan na furta annabi ma ka kaddara shi kuskure amma ban ce annabi ba in kuma kai ka jiyo shi da annabi to na ce dai hadisi na ce dai hadisi To shi kenan mu je ma hakan amma ni hadisi na ce idan kuma na ce eh, idan na ce annabi ne to wannan kuma bai wuce kuskuren harshe bane amma dai hadisi na ce yawa to to yanzu ne hadisi eh yawa amsa eh Me ka ce? Wai ka ce Tirmizi ya rawaito. ok na ji haka ne kwarai eh eh to bismillah mana kai bayanin ka ka yanko sai ka sai magana ta da ta shin ya fada to wannan magana da ya fada in wai ya rawaito Annabi sallama ya ce kaza wannan hadisin kansa ce akan ilimi okay to very good mu je mu je shikenan mu je mm. kawo cikakken magana turmuzi ya ce turmuzi karshe ya kawo a cikin isnadinsa akwai yazid bin ziyad ad-dimashqi da ya zo ƙarshen magana a ƙarshe ƙarshe turmuzi sai ya ce wa yazid bin ziyad ad-dimashqi da'ifun fil hadisi wa mhm. yazid abi ziyad al-kufi asbatu min hadha wa aqdam me yasa mhm. wannan magana saboda wayoyin sun zo daban-daban akwai wayar da ta zo wacce take kai tsaye na na ce ta faɗa ba hadisi ne mafu ba hadisi ne mafufi akwai annabi ne ya faɗa ita ce wadda malam ya faɗa sai turmuzi ya ce yanzu da bin ya ziyada dimashi da ifi da haka wannan hadisin da kace wa annabi ya ce da ifi ne bai inganta ba eh, ina zuwa kafin eh, kai inda libat muqabala muke ba amma ga yamu abinda da Ibn Hajar ya faɗa akan hadisin ga yamu abinda da al imamu Hakim ya faɗa akan hadisin in ka sani ai wannan tun mu zai wallahi wallahi ba zan maka ba idan wanda da kai wallahi kai ba kawai ga maganar da kai okay saboda kayi mukabala da Malam Abdul Jabbar ko to ni ban dauke ka malami ba ban dauke ka malami ba don kayi mukabala da Malam Abdul Jabbar ban dauke ka malami ba ina da almajiran da na tabbata sun fika ina da almajiran da na tabbata sun fika mu sassauta Allah shi ne kawai gaskiyar magana minti biyunsa ya kare ya yi mun tambaya har ma ya kara ya daɗa ya mun tambaya ta amma da biyu yake akan shi wannan mutum yana magana akan wai wai ai an yi saɓani kan hukuncin wanda ya zabi annabi shin za a karɓi tubansa ko za a karɓi tubansa ba da ya tashi haka an ce maka lokacinsa ya kare kaga lokacinsa ya kare minti biyu da ya baka ya kare yanzu okay yanzu malamai malamai aka ka rubuta tambayar da ya maka ko Eh ba damuwa na kiyaye duk me yake so ya faɗa ai na sani duk na san me yake so ya faɗa. Yanzu mu je eh, ba damuwa. Ya kuri ku ya kuri. Yanzu ba dai eh, sai na ƙara sa wannan wannan ta koce muhimmanci sai ki zaki. A'a ai ba kai ba kuma ba kai ne za ka dinga gaya mana abun da zamu yi ba ban yadda da wannan abun ba. Ko sarki zaki ya da ban yadda ba. Sarki zaki in ba za ka matse shi ba kai sai ka. Don Allah imama nan ɗayar eh, tambaya ya hankuri. ko da ban mu malam dani ba wallahi wannan magana ni ta ni ta fi mun kowace ka daina ce wallahi kai baka isa ka mana rantsuwa ka canja mana akala ba ka daina rantsuwa ni kusa ya kamata kada ji sarki zaki wallahi da wannan bawa Allah zai wa kansa adalci ba shi fa ya kamata yi batun ma malam Abdul Jabbar ba malamansa wallahi don wallahi ni in ba da uzuri ba bana magana da wannan wallahi Allah ce da a a kan kan mu je nan kan mu je nan mu ya eh gaskiya ne sarki zaki wannan gaskiya ne jiya da yazo yake ce mana malaman social media ai kaji na don Allah ku yi hakuri. Ku ba to haba sarki zaki ga gaskiya kuma ga batu yayi tambaya kai ba zai zo ya gaya mana sharadi ba fa yayi tambaya zuwa gare ni kawai ni shi nake jira. Saboda yana bata mana lokaci. Kabir ya hakuri nace ku yi hankuri ku yi hankuri. Yayi tambaya yayi tambaya yayi tambaya kawai ina jira. Yayi tambaya zuwa gare ni. Sarki zaki Sarki zaki mun yi fa kokari kana ji mun ba shi minti kusa duba sarki zaki minti goma muka ba shi ya gagara ya bada minti biyu a tambaye shi minti goma aka ba shi ya gagara ya bada minti biyu haba haba duniya ya kamata ta sani minti biyu ya iya barin ne tambaya kuma yanzu ta zo kana abu Ya yi tambayar, ma tambayarsa da Allah in yana da tambaya yayi in kuma mai da shi in bai da shi in bai da shi sai ya sake roƙon in bai da tambaya a kaina sai ya tambayi malam ahmad sai ya ƙara masa ko da minti ɗaya sai ya ƙare amma ah. in yana da tambaya a kaina eh. yayi na bashi minti eh. uku ne malam kabir eh, wai ka tambaya malam ahmad in malam ahmad ya yarda shi ke malam ahmad dan Allah minti ɗaya kawai zan karanta abu guje eh na baka minti ɗayan ka kai bayan butun ka ai ina baka lokaci Okay, sai in baya da shi gare ni sarki zaki in baya da shi gare ni in bai da tambaya gare ni yayi ga malam ahmad amma in yana da shi gare ni yayi tambayar sa kawai sarki zaki mun bashi sama da minti goma yanzu in kana lissafi mun bashi sama da minti goma ya fara ah, magana tun ah, karfe ɗaya a ah, inda za compare da jiya wannan adalci za compare da jiya kun yi kokari wallahi ya gudu ne A ah, wai caji wai caji ne wai caji. Ba wani caji ai muna jin kana cewa cajin ka ya saura ina jiki na tsara tambayoyi guda goma da zan maka ina jiki gudu kai ba wani caji ina jin ka kana batun caji kana batun caji gudu kai. Yawa. Sarki zaki in yana da tambaya da zai mun ya mun da Allah kar ya bata mana lokaci in bai da lokaci mun da amfani da amfani. Akwai sauran mutane a layi. in yana tambaya yayi in ba shi da shi mu mu ba da shi yanzu yi tambayan ka don Allah minti minti uku kace ko yi tambaya zuwa gare ni in bai da shi shi shikenan kace minti sai wayancan su ba shi amsa kace minti nawa minti uku na bashi minti uku na bashi bismillah Usaimin cewa wai da muka tashi ba a maganganun mu ba a kawo sabanin malamai akan hukuncin wanda ya zagi Sarki zaki ba fa mani yake tambayan nan ba fa. Yana tambaya ne ga Malam Ahmad. Ba ma wannan yana faɗa ba a yadda aka faɗe ta ba. Kaga daga nan yana ta harifi. Kana ta harifi tambayan ma ba baka ba ka tambaye abin da kuke ba. Ina so ya muku tambaya ne. Malam Dahir jiya. Muka ce tunda yana da daman karatu ya yi hakuri tunda ka ce a'a yayi minti biyu. kai kana ji na ko dan uwa tambayan da yake hawa, yanzu ba gare ni yake yi ba yana yi ne ga Malam Ahmad kuma alhaji eh, lokacin da ce babu sabani wai minti ukun shi yana so dauki daya ya ba Malam Ahmad dauki biyu ya baka ba matsala ai eh Malam daya ya haka ah, na yarda na yarda ai ba da matsala ai ya tsaya yayi ne nake so yayi yayi minti ah, ɗaya yayi tambaya wa Malam Ahmad ne kuma ya mun biyo ya doki ɗaya ba malam Ahmed da doki biyu baka ba matsala ba matsala na yadda to shikenan yanzu muna kida shakka bir ya minti uku yayi hakuri ko mu mai hakuri kaji sai a'a na ce a'a inna lillahi an za mu yi hakuri ai Allah Allah da yarda <laughs> Allah ya hakuri Allah wala ba yaji da kano akwai mutane layi ko eh bismillah eh bismillah bismillah sarki zaki sarki zaki bismillah ya gaba tambaye a kawo sabanin malamai tun wanda kisa ba na wanda ya annabi na ina so mutane su su saurara su ji duk ma da aka annabi ne sallah karshe eh, kuma za Eh? Ba ni jin me yake faɗa fa. Bana eh Shekabir dan Allah da ka maimaita wayanka na na breaking bai ji da kyau. Eh ha yanzu muna jin ki don Allah sauran kowa ya sa mute. Kun ka sa mute. A ah, wani iska iska na shigowa. Aha to bismillah yanzu muna jin ka. Suna jin ka suna jin. أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علمنا صدق توبته إلى الله. wanda ya zagi Allah ko manzon Allah idan ya tuba magana ta biyu za a karbi tubansa idan muka gazgata tubansa zuwa ga Allah wa aqara ala nafsihi bil khata ta cewa ya kuskure wa Allah ta'ala bima yastahiqu min sifati ta'zim wa dhalika li umum adillati gala ala qabul tauba sai ya ce wa hadha huwa sahihu illa wannan shine inganci karshen magana Usaimin ce illa sai dai anna saba rasuli wanda ya zagi annabi alaihi salatu wa wassalam tuqbalu taubatuhu wa yajibu qatluhu za a karɓi tubansa amma wajibi a kashe shi dan Allah wannan eh, ina zuwa ya karanto nan mene karanto nan a magana Usaimin din Ok, ina so, me kake so ka kawo yanzu ne wai, me kake so ka faɗa ma tukuna? inganci a cikin magana Usaimin ga alhali abinda ni nake batu da Allah saurare ni kabri kama fahimtar me ake magana akai abinda nake batu idan akwai maganganu biyu akan mas'ala ya kamata a kawo waɗannan maganganu guda biyu din sai nayi yi kotin inda Usaimin ya kawo ina kawo kawai point akan cewa Usaimin ya kawo magana biyu akan maganar shine mm. kawai abinda nake isarwa mutane kai da Allah kai baka ma fahimta me ake magana akai baka fahimta daktan malam ɗayar minti biyu ka sauran minti biyu malam tashi maganar da aka yi wallahi bai idraki bai ma fahimta me ake batu akai bai fahimta ka ka ka kuma waya haka kai ne kake zama da malam abdul har kana ganin wai wannan yana burge ka ban taɓa ganin cewa kai ke da daman ka bada amsa ya kuri bari minti eh, biyu to sarki ba eh. damuwa sarki zaki Sauran minti biyu na ina jin sa eh. bismillah magana ɗaya ta ƙarshe wadda network ɗin ɗinsa ya ɗauke yana magana a kan cewa wai da na zo na yi magana kan abin da wasu suka faɗa dangane da tuban abdul da kuma damar da aka ba wa abdul a kotu ya karanta abubuwan da ya karanta ya ce su ba su yadda ba a kawo masa abubuwan da ya ce mm. na'am muna jinka neman alfarma ɗaya a wajenka To. Duk abin da ya kafa hujja da su a kotu, alhamdulillahi an yi kofin su daga littattafansa kuma ina da su. Ka sa mana rana ni da malam dahir Ka sa ah, da ni da ni <laughs> da ka sa da ni dai. Su uku ne ba su yadda raba su ba Eh ka sa da ni. bari ka ji wannan watakila shine iya daman da zamu iya samu mu yi magana da kai saboda ka samu dama ka shigo saboda kai za ka yi tambaya to bari in gaya maka wani sako akwai tambayoyi guda goma akwai tambayoyi guda goma da nake so in maka malam kabiru in baka amsa waɗannan tambayoyin ba wallahi abin da kuka yi wa malam abdul jabbar sharri kun kulla masa sharri kun zalunci wannan bawan Allah yawa kun zalunce shi saboda bai zai zaɓa sarki kun zalunce shi ya kun zalunci malam Abdul Jabbar kuma bisa ganganci Allah bai kai ba amma abin da nake so ka gane dan uwa waɗannan tambayoyi guda ah, ah, goma eh, ya kawo maganar da aka tattauna cikin kotun nan a zauna wato ba kana ji eh wato sarki zaki bari ka ji point yana so video ko audio a danna kamar yadda yanzu aka danna wannan me kana ji na wato kuna ji na sorry wato yana so ya bagarantar da hankulan mutane ya san point inda muke so mu yi batu akai cewa da suka yi Abdulbar ya zagi Annabi mun karyata maganar ba su da mafita akan wannan maganar ya yadda a tattauna wannan ishin don a gane ya eh, zagin ko bai zaga ba wannan magana wannan magana aka tattauna a kotu yawa to saboda haka very good to saboda haka mu yanzu muna da waɗansu abubuwa da malamansa malamansa sun faɗi irin ma da malam Abdul Jabbar ya faɗa me yasa ba su fito suka nuna zagin annabi ba tunda mai ashifa ya kawo komai kankantan kalma in aka faɗa akan annabi a kama mutum muna da malamansu wanda suka faɗi irin da malam Abdul Jabbar ya faɗa akan annabi wurare daban-daban kuma su mu ji yadda za su yi. Yanzu da ba ya gama bani amsa. Shakabir, shekarun insha Allah za sa lokaci Allah da za mu magana ta kasa yawa eh to shi ke za mu magana ta kasan Allah ya yadda insha Allah shakabir ga magana da nake ta eh Eh. eh. eh. abin da aka yi zan tura masa Malam yadda ba za ka yi a zauna da kai kawai ka yadda ah, kawai a zauna ka gayyato duk 'yan majan ku ka gayyato dukkan 'yan majan ku a zo a zauna Ahmad bari ka ji ba bidiyo a je wannan Malam Ahmad tambaya nake yi wa Malam Kabiru ba bidiyo Tunda kuka samu na eh, na kamu ci lokacin masu tambaya kuma ga malam lamin da Allah ya isa. Ah, ah, to eh, Ya mu ya kuri shakka tunda da shakka da Sarki zaki. Eh, sarki zaki. Ah, ya amsa sa'annan kuma ya nuna wa ba za a raba su ba. Shi sa insha Allah. A'a a'a sarki zaki. Ai bai kai mu zauna da shi ba duka kowannen mu ya fi shi. Kun kurai. Shi yana ƙarya yana rage maganar malamai to Allah insha Allah sarki zaki insha Allah sarki zaki baka amsa insha Allah bar su baka amsa sarki zaki kama dauke kama dauke nambar wani maganar da yayi ya kamata a ci ba mu ko ɗaya ɗaya ne yawa akan maganar ka zarwa a sama da lokaci na da Ah, Ito ai ya kamata ne ya Sarki zaki sai mun yi magana. Ai ba zai yi mu ba shi minti sama da sha Yayi ta surutan san mu yi magana. Sai mun yi magana. Sarki zaki. Saboda kin da ne adalci ne. Sarki zaki. Da yi halice ba fa. Hausan ma ba din tsiya ta ba. Sarki mun bari yayi magana din ta fa Sarki zaki. Bar komiti ɗaya ɗaya ne mu yi magana. Eh, sarki. zaki, ka ji zakin mu da yake yi ko? Ko baka ji ba cewa mu maha maha'inta ne? Ah, ah, ah, eh, Malam Kabir, damar da suka fata. Baka ji ba ya ba. Ya, an karka damu Malam Tahir. Wani mutumin da ya rasa hujja, ai dama shi yake zagi. Haka ne. karka da da shi da Allah to abin da kake cewa a nan kafin sarki zaki ya dawo sarki zaki eh, kafin sarki zaki ya dawo na san yanzu zai dawo Malam mustafa idan ka dubi wannan bawan Allah na gode ma Allah da ya zamo mun ba shi minti sha biyar a daidai lokacin da eh, eh, jiya minti biyu ya gagara ya bamu mm, minti biyu mm, mm. wannan godiya ce ta Allah cewa mu koda mutum hasum mu ne to muna iya masa adalcin da shi bai mana ba ɗaya kenan sannan na biyu ya ce wai zai turo min jawaban malam abdul jabbar wadda ya rubuta ba rubutawa muke magana ba ya, kawo bidiyo a zo a yi flayin kamar yadda ya zo ya flayin nasa kamar yadda ya zo ya flayin ɗin na alkali to a kawo mana na wala abdul a yi flayin duniya ta saurara ta ji shin ya ba da amsa ko bai bayar ba haka ne wannan shine abin da muke nema sannan ka yi haƙuri malam mustapha kai ya kamata yanzu ka yi magana ka ba shi amsa amma na ji yana nuna ma cewa wai dangane da maganar da ka kawo daga cikin sitta siha akwai ibnu maja na ji ya kawo ma malam wane wane ya ce kaza akwai ba'ifi a ciki irin wannan nakadin da aka yi ma ibnu maja an yi ma bukhari ma sosai an yi wa Musulun ma ba wani littafin da ba a masa nakadi ba amma ka ji yanzu yana kawo ma wai an yi nakadi wa Ibn maja Ibn maja kada ya kai wa nakadi ko an yi wa bukari da musulun dukan su ba wanda ba musu nakadi ba yanzu muna ji wallahi ina tausayin wannan a farko na zuwa gami da magana dai akan Allah ya ce ya umar la ta fi ɗakin. Ba da gani ba ne ni ba abin da na sa. kuma ba abin da na ce ne ka bayyance ni ah, wannan ne hadisi na ibn majah da yake da ba to ai ni ban zo da man nace na waye ni waye ni ka sauka ka dawo maganan yana eh, maganan yana eh. ah Ah, sarki. Sarki. Na'am. Me yasa maganan yake tuwa ne? Eh ina gani kamar mana ko kuma eh, eh, ku kusa ku tawo. Okay. Okay. Ina so kamar yanzu ina ji. A'a, ah, ah, malam ka dawo? A wato shikenan ni ma ina ji, okay. mai Barota. E eh, ga ni ma ina dawowa. Aha, naka ya tsaya. All good. To nawa fa? Na kamar Ahmad ya tsaya. Kamar ina kamar wurin malam Dahir ne dazu. Okay, okay to. Eh. Sarki zaki. Na'am. Ana ji na ko? Ana jin ka ba ganin ka. Gami da magana dai akan Ibn Majah ni da ban fito na ce ni na yadda da dukkan hadisan Ibn Majah ingantattu bane abinda na faɗa cewa ne Ibn Majah yana cikin hadisi ke gani ingantattu ne ba wai ni na zo na ce ingantacce bane ai yanzu ina kalubalanta har Bukhari ne. akwai hadisan da an jingina su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su inganta ba har ma har ma na kawo wanda suka karyata cewa akwai hadisi a cikin bukatu wanda ba inganta ba kaga ya zo ya zama irin mutanen kalima amma wani masu canza magana da hannunta kamar yadda ya canza wa malam Ahmad magana shi yanzu yanzu akan maganan wanda ya Da dama ni ba ina da ba ne ban ma tabbatar da Buhari ya zama ingantacce ba ban ma tabbatar da musulun ya zama ingantacce ba ta ya zan tabbatar da Ibn Majah ina kaddar cewa dai su ne littattafan da ake cewa su siha an fahimta ko kuma in yana magana akan hadisin Umar ne wanda wanda manzala ya ce ba ta bul ka'iman kan tsari a tsaye ya ga ci ya ce hadisin da rauni ne amma bai zai ce akwai malami a duniya da yake hadisin maudu'i ba ne iyakaci a ce hadisin da rauni ne kuma dalilin da yasa hadisin da samu rauni saboda zuwan umayya ah, ubay abi umayya abdul karim bin abdul makharij shi ne aka samu a cikin hadisin yana da rauni aka ce hadisi duk malaman hadisi suka ce hadisi na da rauni menene hukunci amfani da hadisi mai rauni idan an ce wannan hadisi mai rauni menene hukuncinsa ana aiki da shi ko ba aiki da shi an fahimta ko daga wannan hadisi na ya umaru la tabul hadisi ne wanda yake magana akan cewa hadisi ne mai rauni amma ba hadisi bane ma'ana ba hadisi bane ya kirkirare to amma akwai a cikin bukari da muslim hadisin da malamai suke ganin maudu'ai kamar yadda Ahmad an sanya bidiyo da ke tabbatar da cewa akwai hadisai na ƙarya a cikin Bukhari akwai hadisai na ƙarya a cikin Muslim to saboda haka ne sannan da ya magana kan magana A ah, da manzala ta iyakun wanda yake cikin Bukhari iyakun wadda kuma ala na hana ku kar ku ga wurin mutum da mata ku ai na karanto la ya juzu babu ma ya juzu an yi kafuwar rajulu bil mar'ati da nasi saboda shi ba adami ba ya ce ba karanto wannan ba na karanto mana sai da na karanto unwanin babu babu ma ya juzu an yi kafuwar rajulu bil mar'ati da nasi kuma hadisin a nan cikin bukari baya nuna cewa matar ta zo a wannan hadisin da na karanta ne na'am maganan ka tana datsewa network wurinka. Ba da gani bane na so kana dawo. Eh ba ba ganin ka ma balle ma maganan ka tana datsewa. Ko bari so kai in dawo. Ah ah. ha. To eh sai nawo maganar ko? Sai nawo maganar ko? Na sun farfarin walda. Wurin malin dayar ne. Wurin malin dayar ne. Eh. eh. Mal da idan Allah sarka dawo ya. Mal da idan Allah sarka dawo ya hakuri. Dan Allah kusa kaku da Dan Allah kusa kaku da Yawa to assalamu alaikum. Yawa to assalamu alaikum. Maganar nawa ya canza? Sarki. Maganar nawa ya canza? To ah, gashi nan amma ah, ana jin magana. Amma ana jin magana. To ɗin mana wani gashi yana ta abun nan. Ba a gani na? Uh, hadisin da na karanta. Eh, to. Hadisin da na karanta. Assalamu alaikum. Babu zancen masu da ta zo da waɗali waɗansu yara ne. Bari in sauka, bari in sauka. Babu wani magana. حدثنا شوبة عن هشام أنس بن مالك رضي الله عنه من الأنصار فقلا بها قال والله إن ليا iya can hadisi babu inda ake hadisin can ne wannan tsari ne kuma na kabiru babu shi Daidai wata ruwaya ya karanto ta ne saboda mutane ya haɗa da wannan. Amma iyakan hadisin ke nan da wannan matan kuma da bai kan da su wallahi su a yi na mata. Ga shi nan a cikin bukarin. Na za kamar wurin ku ne wurin da dukan kai ka sauka ka da malamar kai ma sauka ka dawo. a sha mai baro da kai wurin ka yayi ku ya kuri na zuwa Ah ha jama'a ku ya kuri Ah ya dawo Sarki zaki. Aha, yanzu haka wurinka yana, yana, yana tafiya, ya, zo fine. Malam mai ɓaro ta wurinka akwai matsala. To, yanzu ni bari in ci gaba kafin ya hauro. Eh, za ka ba musamman da muke ba. Eto, eh, malam ɗayar kai ina ka, i magananka. ka. Yawwa, sarki zaki na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya zamo a duk maganganun da na yi. Babu wurin da Malam Kabiru ya iya kamawa sai maganar da na yi na cewa an saka jawaban alkali ba a sa jawabin Malam Abdul Na ɗauka gunda zai iya yin tarkizi a kai shine gunda na nuna cewa ga babban malamin sunan wadda ya yi wasu maganganu. wadda a cikin maganganun da ya yi sarki zaki akwai bukatan ka ji ni sosai a nan wurin na na ɗauka zai yi tarkizi ne akan maganar da na kawo na malamin su wadda ya jingina wa manzan Allah bari mu ce shi ma ya jingina in za mu yi auren kalmar su lusaranci shashanci dayyusanci na ɗauka zai yi magana a kai hmm. ba zai iya magana a kai ba ka san me yasa ba zai iya ba saboda misalin irin na Malam Abdul Jabbar ne ka ce ga yadda wasu suke ganin manzo hmm. ba wai kai haka kake gani ba yadda yadda shi ma Malam Abdul Jabbar ba cewa yi manzan Allah kaza ba a'a yana faɗin sun ɗauki manzan Allah kamar kaza haka shi ma ya zo ya mana kage ya ce wai mu yan shi'a mun ɗauki manzan Allah losari shashasha da yus to sai na ce ya kawo wannan a cikin littafinmu idan ya kawo to shi kenan yanzu ya sauka tuhuma a kansa in ya gagara kawowa to irin abin da suka tuhumi malam abdul yanzu shi ma sai su tuhumi nasu malamin na ɗauka zai magana akan wannan ya gagara ya ce wani abu akai kuma ba zai iya cewa ba kuma duk wani mai ganin cewa malam abdul annabi ya zaga akan wannan kadiyar da wannan misalin da na bayar ba zai iya magana ba saboda me saboda buga misali ne ake yi yadda malam jabbar ya buga misali haka dr ahmad ya buga misali ba yana nufin ya yarda da abin da yake faɗa ba yana jinginawa zuwa ga suwa zuwa ga wasu daban to sai suka ce wai eh ya jinginan aka na'am yana ba da yana ba da amsar tambayar da malam kabir ya yi masa ne bai kare eh. yawa saboda haka sai ya zamo cewa suka ce idan ka zo ka ce wane yana nufin kaza har ya baka misali jiya da cewa idan mutum ya zo ya ce babanka kaza ne kaza ne kaza kaza wane ya ce ma babanka kaza kaza ya faɗi maganganu na ɓatanci sai aka duba ga wancan bai faɗa ba shi wannan ɗin shi ya faɗa kenan bisa wannan mu ma yanzu muna buƙatar duk wanda yake so ya wanke Dr. Ahmad Marigayi duk wanda yake so ya wanke shi daga zagin manzan Allah irin yadda su suka faɗa na Malam Abdul Jabbar to sai ya kawo mana wa'annan kalaman a cikin littattafan shi'a sai ya zamo ba kage ba ne amma in ya gagara kawo mana wa'annan kalmomin na shashasha lusari da yus a cikin littattafan shi'a to ya tabbata shi ya gaya wa manzan Allah haka kuma shi ma hukuncin da ya hau kan Malam Abdul shi ya hau kansa to tunda kuma ya riga ya mutu to sai a fito a yi Jubran sai a tsitsine masa albarka a kwashe masa albarka a ce tun da ya zagi mutuncin manzo Allah a dai masa dai mataki a ɗauki mataki a kansa na wadda za a iya ɗauka a kan mamaci amma in ba a yi haka ba shine abin da nake cewa alkailu bi mikiyalaini da yake mala abdul jabbar ne aka ce zagi amma da yake waninsa wannan ba zagi ba ne wannan siyasa ce wannan kuma yana nuna dama inda ka ci gaba ma da danna bidiyo na da ka ji gunda na nuna cewa da ka ji gunda na danna ganduje yana maganar cewa ana gafara sa gafara sa ba a ga ƙaho ba sai aka ga 'yar akuya sai muka tura shi mayanka kaga wannan yana nuna ma dama siyasa ce an shirya ne an yi niyan dama a zalunci bawan Allah ne wannan shi ne abin da zan ce sarki eh. zaki a'a ni sai abin ya yanke minti sarki zaki na karanta hadisi hadisin Anas bin Malik wanda yace ah, Ah, manzala sallam ja'at imra'atun min ansar wata mata yar madina ta zo ilan nabi wurin manzan Allah fakala ha sai ka daita da ita faƙala sai ce wallahi inna kunna la ahabbun nasi ilayya wallahi ku dinnan mata ku na so a rayuwata tunda inna kunna to da yake malam kabiru sai ya yi kokari ya ɗauko na dc daga wani wuri sai ya gwama shi da wannan saboda ya ainihin wautar da hankalin mutane ya ce ai ta zo da yara ne a wannan hadisi ne da na karanta babu maganar yara a wurin bata zo da kowa ba amma sai ya ɗauko wani hadisi sai ya gwama saboda ya wautar da hankalin mutane an fahimta ko kuma bayan ga annabi ya ce ya hana ku la wannan rajulun bi imra'atin fa inna huma ash-shaytan annabi ya ce duk mutumin da ya keɓe da mace in dai mace ce in dai wurin ba kowa kuma an ce alkhalwatu a ka'ida na larabci shine ka ta wurin da ba kowa to annabi kuma ya ce lalle in ɗayan ku ya kaɗaita da mace wallahi na ukun su shine shedan na ukun su shine shedan saboda haka wannan ya nuna ha'inci na addini saboda ka ba ka, ka kare interest din kanka ya ziga shi ma har an ma annabi ƙarya hadisin annabin da na karanta an ɗauko wani abu an gwama a wurin saboda me saboda a kare wata alfarma ko wata manufa da ake nufi saboda haka ah, maganan gaskiya sarki zaki cikin lamarin nan akwai abin dubawa a ciki in yana so ya zauna da mu to min yadda zamu iya in muka ce zamu zo da shi mu uku wallahi mu mai yawa sai dai a hada ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a zaɓa ɗaya bayan ɗaya. Kamar da malam ɗayar ku yadda haka. Sosai kuwa. Sarki zaki yawa a daidai nan nake so in yi magana sarki zaki. Eh. Wallahi sarki zaki ban cika so in yi alfahari ba saboda ba kyau ba kyau. Amma wallahi ya je ya tambayi malaminsa ko abokinsa Asadu. In zai yi ya tambayi Dr. Idris. Wallahi azim ni na fi karfin in zauna da shi Allah wallahi amma saboda maslaha ana tattaunawa ne na addini a nan shafin naka na dinga yin raddi tsakanina da mala asadu sunna mun yi akalla awa ɗari ɗari ɗari ɗari muna tattaunawa kan addini so ni na fi ƙarfi in zo in same shi amma in ya matsa yana so ya tattauna da ni ba zan yi takabburanci ba al'amari ne na addini sai a sa rana ni da shi ɗin wata ran kuma a sa rana da malam mai barota da shi wata ran kuma da malam Ahmad da shi don wallahi tallahi na rantsi da Allah ni dan karami kuma malam mai barota ni dan karami ko Imam Ahmad ma na fi karfin sa na su a ah, wane mu ai kai an ta akbar minna abin ya wallahi sarki zaki sarki zaki yana jin shi malami ne sarki zaki Eh. na ji yana ji shi kuma ya zaba yana da shi in yana da shi wallahi inda ah. larabci wallahi na ba kai shi wannan bincike bincike ne na google ah. bincike binciken da yake yi na google mu ne a gaban mu irin bincike da yake yi na google mu ne a gaban mu <laughs> kuna ji na mu ne a gaban mu Malam Dairu. ake gani ba Google muke bi komai sai mun Google ba. Wallahi ina mamakin wannan, ina mamakin sa. Mamakin sa kawai nake ma. Don a ka'ida tsakani da Allah bai kamata, bai kamata ya fito ma ya ce shi ne a cikin zuwa zai yi magana akan Malam Jabbar. Wallahi bayi da wannan, bayi da wannan ilimi. Kuma turo maka hadisin ka sanya shi, Barin turo maka hadisin ka gashi nan yanzu zan dauka in tura ma ya tabbatar da mu littafai ne a gaban mu. Barin turo maka hadisin ka sanya shi. Ya nuna mana inda, ya nuna mana inda akwai mata a wurin. Akwai yara a wurin sai ya nuna mana. Na muna ji, muna ji. Sarki zaki. Muna ji. Wallahi uzuri ne yasa muke tattaunawa da wannan wallahi ba wai alfahari nake ba wallahi uzuri ne. Kawai shikenan. Yawa. Ba da wa shi dai ya ce ya ce dai wai na kalubalanta yanzu aka <clears throat> a shak shak kabir wa ya suna shin nan shak lamin don Allah kai hakuri mun aje kan layi ka dade assalamu eh, alaikum ah, a ah, sarki zaki ban warware wa'annan tambayoyin da ya jefa mun ba fa ban warware su ba warware ah. warware jama'a saboda yawa yawa malamin shi ma lokaci shi ma magana bayan sa shek bari mu tashi saboda lokaci eh bayan shek lamin yayi magana sai sai abin nan gaskiya eh, yana da haƙi wato wato da farko eh akwai batun da yayi a farko a inda na kawo wannan hadisin hadisin idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum fa in kana lahu makharajun fa khallu sabilahu fa innal imama an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uquba wanda na ce al’imamu tirmizi ya kawo shi a cikin al'ilal, a lokacin da nake kawo wannan hadisin ba fa ina magana kan ingancinsa ko rashin ingancinsa ba a lokacin da ya zo kawai sai ya hau magana shi yasa shi abinda nake so in masa gyara ya dinga mafahimtan in ana magana me ake cewa tukuna sannan me ake faɗa ya kamata ya dinga shi yasa na yi mamaki lokacin da aka ce wai wannan shi ya zauna da malam abdul jabbar wala ban taɓa sanin haka ba domin abin da yake faɗa a nan ita ce da ya ce idar ulhududa a lura da maganar ku kawar da wannan haddi daga eh. musulmai sai ce mastadatu fa in kana lahu makhrajun fa hallu sabilahu idan kun samu mafita ku sake shi fa innal imama an yukhtiya fil afwi khairun min an a fil uquba liman a ce kuskure. wajen yafiya shi yafi akan a ce yayi kuskure wajen ma mutum ukuba. to anan bari mu ji abinda malamai suka faɗa akan hadisin ibnu hajar a cikin at talhisul khabir ya faɗa tabbas yace a cikin isnadin sa akwai Yazid bin Zayyad ad-Dimashqi wa huwa da'ifun qala fihi al-Bukhari al-Imam al-Bukhari yace munkarul hadith wa qala an-Nasa'i matrukul hadith al-Imam an-Nasa'i yace wannan matruki ne wa rawahu wakili anhu mawqufan wa huwa asahhu wannan isnadin da na fara kawowa sai a lokacin da Ibn Hajar yake bijiro da wannan a cikin at-talkhisu yace a cikin isnadin lalle akwai Yazid dan Zayyad ad-Dimashqi wa huwa da'ifun sai yace eh da'ifi ne Al'imamul Buhari al-Bukhari akan sa yace munkarul hadis. al-Imam an-Nasa'i yace matrukul hadis. waki ya rawaici wannan hadisin daga wajen sa yace mauqufi ne sai yace wa huwa asahhu sai dai fadin sa cewa wa huwa asahhu ba yana nufin cewa ya inganta ba Ibnul Mulaqqin wannan hanyar kenan ya faɗa a cikin albadarul Munir yace wa rawahul hakim zai kawo wani hanya kenan yace al-Imam Hakim ya kawo wannan hadisin a cikin Mustadrak ɗinsa kazalika yace sanadan wa matanan ثم قال يتي هذا حديث صحيح الإسناد sai ya ce wannan hadisi da na kawo isnadinsa sahihi ne wa fi ma zakarahu nazarun duk da masu raddi suna cewa ai abin da ya faɗa akwai abun dubi amma wa yazidul maskur fi isnadihi wahid wannan yazid da aka ambata shine wahi al-imamu nasa'i ce a wannan wato matrukun وقد أفه تلميذه abubakar al بكر البيهقي fi في خلافياته haza hadisin مشهور sai dai ya ce wannan hadisi ne mashhurun bainal ulama'i ya ce wa isnaduhu da ifun isnadin wannan ma da ifi ne amma kuma mashhuri ne a tsakanin malamai to anan abinda nake so in kara da shi ibnu maja lokacin da ya kawo wannan hadisi yace daga abu huraira annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace idra'ul hududa wato idfa'ul hududa ce ma wajattum laha madfa'an a wannan lafuza al-imam tirmizi ya rawaici wannan hadisin daga aisha Allah ya kara mata yadda cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum fa in kana lahu makhrajan fa khallu sabilahu fa innal imama an yukhtiya fil afwi khairun min an yukhtiya fil uquba al-imam tirmizi ya ambaci wannan hadisin yace annahu ruwiya mawqufan an rawaici hadisin mawqufi ne sai yace wa annal waqfa asahhu cewa hadisin mawqufi shi yafi inganci sannan wannan hadisi kuma ya zo daga wani daban daga cikin uh, sahabbai Allah ya kara musu yadda suka ce irin wannan maganar wal hadisu marfu sai dai cewa hadisin marfu daga Ali kamar yadda na faɗa wannan ita ce magana wanda aka yi ta sukan hadisin sosai a kansa to amma muhallu shahid abun da ya fi inganci a cikin ruwayoyin duka shine hadisin da aka samu daga Sufyanu as-Sauri daga Asim daga Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud kala yace idra'ul hududa shubuhati idfa'u ay al-qatla ku wato ku kawar da kashe mutum anil muslimina in mutumin nan daga musulmai yake mastada'atun ku kare iya kokarin ku kamar yadda ibn Huzaima ya rawaice wannan hadisin mawqufi ne to akan wannan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kaga watakila bai ga wa'in zantukan da Ibn Hajar din ya faɗa ba yace wannan isnadi ingatacce ne a lura da wannan to saboda haka da nake so mu fahimta ma'ana da za mu ɗauka maganar da malamai suka yi idan ka ɗauki al'imamu hakim idan ka ɗauki al'imamu tirmizi akan wannan duka suna ce wannan shi yafi inganci to duk da dukkan wani wanda zai ɗauko magana ya ce abin da ake nufi shi yafi inganci anan yana nufin bai kai dai wa'incan illa ba to muhallu shayi sai ka ɗauka malamai suna aiki da hadisin kuma a wajen aiki da hadisi da ifi wajen aiki da hadisi da ifi ko da zai zama mai rauni ne to a samu wata magana mana wanda ta kai wannan ɗin alal akalli wanda ta kai wannan ɗin girma wanda ta kore to idan kuma ka kore wannan din duka wannan hanyar kadai aka tabbatar da samun saukin ai akwai ayoyin qur'ani ma da na kawo dazu ai akwai hadisai waɗanda ko baka isa ka soke su ba to me dalilin da yasa ba za ka tafi kan wa'incan ayoyin ko wa'incan hadisan da muka yi istidlali da su in ya so ka samu dalilan a ciki ba wato shi yasa ina mamaki irin waɗannan mutane da suke kawo talbisi suke kawo uh, abubuwa su cakuɗa saboda kawai damuwansu dai su zalunci wani bawan Allah to amma abinda dai nake so da Allah yan uwa da Allah ya fito mana da hukuncin na kawo misali da Sheikh ya Haifan ai na na kawo misali da shi ya je ya kawo mun ya ka ya zo ya kare mun malam Yahaya Haifan akan wannan zancen mu ji ta wani fiska zai kare shi wayannan malamai da duk na bijiro na ce su ma in haka ne sun taba annabi ya zo ya kare su mu ji ko zai dauko mana a shafa ya karanta mana littafin ah, wannan ita ce kawai lokacin fita yake don Allah ah, a amma kamin malam lamin ina da wani magana mai muhimmanci hmm. a nan mun saba karatu da mallumman nan da suke zaune gaba daya takbir malam musa yusuf wasu da suna shek sai shek nasir shek shek sadauki shek mutatai shek shatima dukkan su gaba daya muna zama da su kuma za ka bincika ka duba wa'annan mallumma ka kaf gaba daya kai da shek lamin ma ya taba karatu a nan shek ah, <clears throat> ya sunan shinga satatima Sheikh Sharif Abdulbasit kakas gaba da kado duka mun gaba daya malamai ne sa'annan kuma suna da bambancin akida amma wannan shafi ya zama na cewa ana iya a hada su kaga wade zata cewa za a iya hada malam abul fatai a zama wuri daya shi da malam musa amma kaga an yi wade zata za a iya hada malam dahir da malam ahmad imam wala allah kana ganin amma kaga shi nan shi bai baro ta gashi an zo an zauna nan duka abu ne da malluman nan suna gwada mana wani example cewa kai da kake da ka ga wani wallahi uwarsu ɗaya ubansu daya, amma da yake wa'ansa ɗan shiya ne ko kuma shi ɗan izala ne ke ka ga yana ganin ah, wa'ansa nan kamar ya kashe shi ko kuma wa'ansa na ganin kamar ya kashe shi to amma mm, amfanin zama nan su zo masu tattauna ƙarshe da gaba ka ga ah ga malam Musa Sadu fa a wurin shi yana caccaka 'yan shi'a malam ɗayar yana cikin kan izala amma ga suna sun zauna nan cikin wasu abu na iya kawo hasu dariya kaga shi yasa yana iya kawo sassauci ga waɗanda ke ɗaukan akida da zafi suke ganin za su su kashe 'yan uwayensu ma a haka to abu ɗaya da nake so in maimaita a nan girmamawa mallumman da ke zuwa nan duka suna girmama juna ta amma ina gani kamar shekaran jiya da jiya da yau abin ni ina ba duk malluman nan hakuri in yi haka wallahi ni kuna wahalar da ni sosai saboda dukkan ku gaba daya ina shigan ku ina shigan malam dahir mu yi daduwa muna fira ta kasan da malam dahir wallahi wani secretin da baka sani ba haka ni da malam ahmad wallahi ana iya ayi ma malam ahmad wani abu wani wuri daban saboda hakurinsa ni ina ganin ga na fi kowa damuwa wata sa'in na kira malam dahir malam dahir ke gaya min a ba abin da ka jin nan ba haka bane ya dan tattausa da ni wallahi ban ma kira ma malam dahir ba ga farota haka shi shak kabir wallahi wallahi shi shak kabir ma haka malam musa da ga su malam abul fatah da sauransu kowa ya gani nan ga wata sa'i ana iya in zo ina faɗan wani malami kamar malam kamar ba malam abul fatah da sauransu in aka taso mini she ni in shiru shek ga malam mai baro ta je tsaya kan shafin shi bai ma ga miki je ina faɗan to kaga irin abu haka yana kawo haɗin kai ko da kuna bambancin akida abinda nake rokan malluman nan gaba daya don Allah don adabi na san in wani bai fara ba wani ba zai hau ba in wani bai hmm. wani ba zai fara ba komai akwai faruwar shi yasa ina rokan malluman gaba daya ga ma abinda ma malam Kabir ya request tsakanin shi da malam Dahir kuma an ce ma duka gaba daya da ina rokan malluman duka don Allah ku yi hakuri duk malluman da ke nan gaba daya ana yabon ku wurin usulubi da wasu ababu Allah da wani wani abu ya tunzura kuma muna cikin watan azumi malam Ahmed ni yabo mamaki ba ni wa taba sanin malam Ahmed da fushi ba a rayuwa na ah. ban taba sanin malam Ahmed sarki sarki eh, akwai akwai ne malam da take eh, Mala Ahmad, akwai magana da ake cewa akwai wata makula mashhuriya sarki zaki. Akwai wata magana mashhuriya da ake ce to hudiba. ولم yaghdhub fa huwa himarun manustu ولم walam فهو fa huwa اكا wanda aka fusata ya kiya fusata jaki ne shi so sai dai mutum ya danna nasa fushin amma kowa yana fushi ai yasa don Allah muna roka don Allah kaga Allah ya ce waɗanda suka fusata mu amma amma amma kai sarki zaki yanzu ga akwai kai ko malam ɗayar eh, ka san akwai hadisi da ke cewa an aka maka bukara ba daidai yanda aka yi maka mm. amma mm. Allah ya ba wai kai hakuri hakuri ba eh hanya shafi eh, sarki zaki <laughs> sarki zaki yasa don Allah malam Ahmad ina roka yawa kana ji na eh ah, na ji malam ina mm. ina zuwa malam Ahmad ya kuri na zuwa malam kabir eh malam kabir dake sauraron mu don Allah don annabi muna roƙonka da Allah da annabi kai hakuri wannan abin da ake yi akwai natija sosai a ciki malam Ahmad ina roƙonka don Allah kai hakuri malam mai baro da eh malam ah, tahir don Allah ku yi hakuri Eh, kana ji na. Malam Lamin kama kana ji da aka bar Allah ka dade kai ma don Allah kowa ya hakuri. ku bari mu samu abin. Sarki zaki malam lamin na bashi dama ya zo ya bayani da Allah kaga wancan karan ma haka ba bashi dama yadda ya kamata ba. shi yasa don Allah malluma ku ya kuri ku bara bashi dama ni sako na bashi dama da Allah na isar da bashi dama to assalamu alaikum Allah ta'ala barakatuhu malal lamin na taklami Kamal Ahmad da Baruta da kuma <laughs> Da sha Allah suna ji suna asawa. amsa malalami. Wallahi gaskiya ne. Kuma bane ya sa ka tsaye da Na'am. Mu dinga yi wa junan mu adalci in aka ce matsala ta ma'aiki ce. Mm. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Mm. To dukkan mu sa ma'aiki na gaba. Very good. Very good. To hayaniya da shi ba ku a yi nan ba daidai ba ne. Mu yi hau. A jiya lokacin da ka ce ni ne. zan hau kyarab ya ce minti biyu za ka bai haka ne kuma na yadda da minti biyu haka ne na yi tambayar da ya maka da ban shiga karatu ba baƙin cikin abin ya sanya duk totin ɗin da na yi ma na rasa ina na aji amma dai da kace kana da ƙa'ida da aminci biyu in tafi amma yanzu an aji ni awa ɗaya da minti ɗaya ko da minti biyu ne mm. to amma saboda ke ta ma'aiki a jiya ya zo ya yi maganganu ya yi su da yawa mm. ya ɗauko wata wanda ya ɗauko wanda duk ya rikita wanda zai iya rikicewa to amma yanzu zan ko sa sinka sinka a jiya ban manta ba ya ce an ce shek dr abdul jabbar hafizahullahu ta'ala ya nuna inda annabi ya kashe mijin na na safiya aka ce ya nuna ya gagara nunawa ya faɗi Mm. na rubuta ta sannan ya zo ke faɗan magana auren na na safiya to abin da yake faruwa shine farko me ya jawo ma yakin haibar din idan an koma cikin tabari tabari ba cewa yi wasu musulmai da suka ce wa annabi ba su da abincin da za su ci annabi ya ce to kun sani ma ba ni da komai amma tun da yanzu yahudawan haibar sun tara kuɗi ku bari zan far musu sai mu samu abin da za mu ci ya je ya farma mutanen nan za su tafi gona sai aka ce ai annabi ne yanzu musulmi suka zura da gudu suna cewa ga annabi nan ya zo da mayaka kaga fa ba cewa aka je a kira su ba komai ba haka musulmi ya rubuta wani aka je aka far musu a lokacin sai aka kamo kinana mijin na na safiya annabi ya ce ina ka boye kuɗi kaga tambayar da zamu shine dan me annabi ya yakin nan kaga yana zuwa bayan ya far musu ya kamo kinana mijin na na safiya ya ce ina ka boye ya ce shi ba shi da komai mm. annabi ya ce ai an gaya min duk kudin al'umma ku an baka kafoyi. Mm. annabi ya sa aka dinga tafasa shi da man gyada mai zafin gaske inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunan ma'aiki fa rahmatun lil alamina amma haka cire riga aka dinga zuba masa tabbasashen man gyada yana ta farfasa wani wuri ya zo ce ya san ina ya ajiye aka je aka duba aka ga rabi ne annabi ya ce ina sauran ya ce shi fai ba wani dukiya annabi ya ce da mamur dan maslam ya ce datse kansa saboda ya kashe kaninka haka ya datse kansa yaki sai bihiyatul kalbi ya zo ya ce a cikin kuyangu a bashi daya sai annabi ya dauka ya bashi sai wasu suka zo kamar yadda ya zo a cikin bukhari hadisi na dubu biyu da dari biyu da talatin da biyar dubu biyu da dari takwas da casa'in da uku dubu hudu da dari biyu da goma sha daya wasu suka zo zukira da hu jamalu safiya sai suka gaya wa manzan Allah kyan na safiya sai ce ki zo kaga kyau aka gaya mishi sai ya kwace saboda ya riga ya bayar da ita sai annaba aka zo gaya mishi kyanta sai ce a ce biye ya dawo da ita to yanzu dan Allah wani abu ne a duniya nan zai iya kaitar da ma'aiki zai kyauta har ya ce a je a dawo kaga nan bukari ya tabbatar mana kyau aka gaya mishi kaga ya je yaki dan kyau kuma ya yi yaƙi dan kuɗi gashi kuma ya kashe mutunta haka ne mm. maganar da ya faɗa har yau yake cewa malam ahmad bauchi wai ya yi haɗi wajen ciro nasi to shi kuma in mun koma muslim rakami far'i na tamanin da hudu ijimali na dubu da dari uku da sittin da biyar jiya da yake gaya maka cewar wai ai an gaya wa annabi cewa yar babban gida ce kaza kaza kaza haka ne eh haka ya ce an ce eh, babanta ke ne ko to me yasa bai karanta maka hadisin ba shi ma anan hadinci saboda ni lokacin da aka gaya wa annabi aka ce yar babban gida ce gashi an kashe mijinta ga ta kuma sabuwar aure ce aka ce bata dace da kowa ba sai kai kala sai annabi ya ce ud'uhu biha ku je ku ce zo da ita faja a biha sai ijatul biya zo da ita Salamu alaikum. Wa satullah muna tare da kai. Yawwa, eh, musulmi nazara ila annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi ya kalle ta sai ya ce dihiya hus jariyatun mina sabi ghairaha je ka dauki wata daga cikin waɗancan ribatattun yaki me yasa bai kawo kalmar nan ba akwai yanzu wata ɗaya da za ta wuta tsaya annabi ya kalle ta har kyautar da ya ce a dawo da ita dan an gaya mishi kyanta Mm. To hadisin da yake cewa babu shi mu dawo magazi na wake waƙidi juzuki na biyu shafi na ɗari bakwai takwas. Dala'ilun nubuwa na bai haƙi kaji daga cikin dalilan annabta ma abubakar ne haƙi ya ka hadisin nan. Juzuki na uku shafi na ɗari biyu da talatin da uku. zabul ma'ad fi haɗi khairul ibad na yi miliki. Juzuki na uku shafi na ɗari biyu da tasa'in da ɗaya. An kana son ma ka shiryu ka ɗau duk da annabi ya yi ya zama tsarkake ibn al-qayyim yake to har ga wannan yake cewa aure akai har kai maganar ka kun je wani kira ka yake maka magana yake cewa ai addinin nan waye eh wani ya mini radi <laughs> aka ne wai na kai ba ta da teku wani malami da to anan hmm. inda na'am yarda haka ne na'am yanzu yau in aka dauka maka aure da mata. Hmm. Babu yadda za a yi abokinka yake kishinka ya zo da takwabi ya tsaya ya ji ko za ka yi ihu da daddare. Ka ga ba zai saboda me akan yarda. Amma yau dai abokinka da zai zo da takwabi ya ji ko za ka yi ihu ya zo ya taimaka maka akan yarda aka yi. Hmm. Hmm. Akwai matsala, akwai magana. Akwai magana. To gashi waɗannan malaman suka rawaito. Abubakar kana da ba. Sarki zaki, sarki zaki. A'a, ta'ayidi ne akan maganar shi Malam Laminu. Malam Laminu. Eh, Malam Laminu, bai ɓaro ta waina sai shigo maganar Yawwa, Malam Laminu gami da maganar hadisin safiyan nan, mun san dai ka'ida na Alƙur'ani. Allah ce waye idan mijinta mutuwa yayi Allah ce waye wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan sai ce yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Duk macen da mijinta ya rasu, to ba a yadda wani namiji ya aure ta ba sai ta yi wata hudu da kwana goma in mutuwa ma kenan ya yi. idan kuma rabuwa suka yi da mijin mu wal mudallaqatu Allah ya ce ya tarabbas da bi anfusihinna ta quru ba namijin da zai aure ya take ta sai ta yi watan nan uku ta yi jini uku to amma ta ya za a ce an je yaƙi an samo mace a lokacin kuma an kashe mijinta ne kuma a ce a lokacin kuma annabi ya take ta shi ma wannan bai karo da ayin qur'ani ba magana <laughs> ba yana da yana da yana da zafi gaskiya na rubuta ina gangaro sai ku ya shigo to alhamdulillah kaga ya dauke min aiki to ansari mm. sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da takwabinsa bai iya bacci ba yana zaga tantan annabi sai da ya kwana annabi da safe ya ji tafiya ya fito ya ce a'a me ya na ganka da takwabi ya ka a sai ce ya rasu ai ban samu nutsuwa ba lamma da halta bi hadihi jariyati yayin da ka shiga da wannan yarinyar ban samu nutsuwa ba zukir ina tunawa annaka qatalta abaha ina kashe babanta wa zaujaha ka kashe mijinta wa mace ashirataha ka kashe danginta kakka yanzu ka zo ka shiga da ita sai na ji tsoron an taga talaka kattai ba ta'addanci kuna kwance ta ji zafin irin kashe mata dangi da kai duka ta ɗauko na abu ta birma ma shi ya sa na zo saboda ina jin kana neman ɗauki in shigo in kashe ta yanzu dan aure ne akan yarda aka yi sa to me sunan yanzu wanda aka shiga gari a kwanta da yar mutane hausa ba ta ba ta so ai jiya na ji ka ɗauko masa worldwide definition na fyaɗe amma sai zumburin ce maka san ba haka musulunci tsara to yanzu ne ayyukan ansari ya tabbatar mana shiga da ita aka yi ba tare da sarranta ba dan har yana ganin za ta iya dafa wa ma'aiki wuka a ah, malalamin kamar jiya shak kabir ya nuna cewa musulunci fa mace kana iya ka wai wanda ni nake magana cewa kamar matanka in ba ta so ka shige ta rape ne wai wannan fa ya nuna cewa na zamani ne fa amma musulunci bai yadda da wannan ba fa to yanzu wannan na na safiya a hikayen nan matar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam hmm. matarsa ce a nan kaga ka mota akai kuma kashe mijinta akai ko na gaya maka sun ce annabi ne aka kashe miji kaga sai kwana sannan ta halatta yanzu ta halatta a nan akwai magana sai da bari ka inda kashe mijinta ga gurin nan to eh. kaga dole za mu zo mu tsarkake wannan al'amari shi yasa jiya yana eh, ana cewa ni ne yake minti biyu a a a a kana kana ganin saboda kai a ah, wai wai caji ne wai caji cajin batirin sa ne <laughs> Sarki zaki kun yi program ya kai awa guda yana batun caji caji a ah, ba kai kuwa. Ba zai iya bane sarki zaki. Na samu ya gyara ka ku damu ku ku samu hankuri. Sarki zaki yanzu haka ni nawa wayar da nake gaya ma tana 21 abu ne. amma ba na kukan bani da caji kuma jiya sai ya faɗa wata magana wanda ba ta duniya eh, ni na wata ta ne Wani nasa yana 18 ne 18 amma wai ya rubuta red wai ya rubuta red wanda sai ya wallahi na wai ne zaka na wasu sarki zaki 8% 8% ya rage eh, eh shi kenan za ka malalamin yara pop muna shaya muna addu'a ya pop ya sai addu'a wallahi na 8% ya rage hadisin da malami baro ta eh Allah ya kara masa eh, kawo na yake ta wannan mm. ba akwai ba ba sai da caji Bukhari ya rawaito cewa can safi aka gaya wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma ya ƙara rawaitowa cewar an ce babban gida ce kai ta kamace ka to wannan bai zama karo ba amma kuma Buhari fa da yazo sai ya cire falan ma nazara ilaiha amma amma malam ya koyi jiya da ya faɗa bai karanto ba bai karanto ba ni kuma yanzu na gaya maka a musulun ne dubu da ɗari shida dubu da ɗari uku da sittin da biyar rakami ijimali okay. na tamanin da ok, na. okay na'am yake cewa wai waccan mata da annabi ya da kaɗaita to ai akwai hadisin da ya zo a musulun ɗin ai annabi wata ta zo gurin ta suka ce wai ba ta da hankali fi akali ha shay'un ta ce inna li ilaika hajatu ina da bukata gare ka yanzu kai ba haushe ne yau mace ta zo ta ce tana da bukata gare ka ai dole san da zaka bata ta za ta tabbatar da wace bukata ce amma in ta shiru haka kai ma kai shiru mm. to ba haushe fa ya san wace irin bukata ce haka haka mm, wai sai suka ce hadisi sai yake wai sai annabi yake unzuri ayyasi kake shi iti hatta a ƙabiya nake haja take je ki duba daga cikin to shek dr abdul jabbar sai ce kwararru to yanzu asikaku a nan jam'i ne plural ne na asikatu asikatu kuma ka tambayi malaman larabci suka ce guri ne da yake da ɗan duhu kasantuwar bishiyoyin dabiru matsatsan guri ne takuran rega ɗan duhu to dan allah annabi ya ce ta je nan wajen takurarre mai ɗan duhu saboda bishiyar dabino ta jira shi tsakani da Allah me ake so mutum ya halalto a nan akwai magana shigo har masallacin annabi mm. maimakon annabi ce da dukkan sabai ku tashi tunda da cikin masallaci ne ko ta faɗi me bukatar ta sai wai annabi ce mata wani ƙwararru yanzu anan malam mai faro ta biri gaskiya ba da har yake cewa wai an ɗauko ga hadisi a can bai fahimce shi ba haɗa hadisan ake yi to an haɗa hadisan ake yi to yanzu me yasa shi musulun bai hada bai kadai ta da rawaitar wannan shi shi kaɗai ɗin don kawai a ta ma'aiki to wannan ke abu na ƙarshe sai dai dukkan malamai su yi hakuri tunda mm. shi ya yake so to ina son in mishi ƙalubale. cewa duka hadisan haibar ya gaya min guda ɗaya Don ajiya ya gaya maka cewa aure yana yiwuwa mutane uku kawai mutane eh. biyu shaidu mm. ɗaya waliyi an yi haka ko eh ai ya nuna wai eh, wai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hema hema ake yi ga ga heman manzo Allah da sabon makusantansa ga wani ga wani ga wani kowa na cikin hemansa yasa za a iya daura aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sahabbansa wanda ke kusa da shi wasu ba su sani ba shi daga baya su sani to sarki zaki da Allah a duniyar ilimi da yadda ake tabbada a duniya su waye suka fi kusa da annabi ne a sahabbansa sai na Bakar Umar Usman Ali okay kaji ai din a ah, sosai ne Bakar ya ce jahili to me yasa ba zai dauki magana da kowa a ah, Na'am. A kawo mana ruwaya guda ɗaya da sayyidina Abubakar ya ce yana wurin. Annabi ya ɗaura aure da na na Safiya ko na Umaru ko na Usmanu ko na Ali da har yake cewa mutane biyu hmm. sun isa su zama shaidu ɗaya ya zama wali. Masha Allah. Eh. A kawo mana hadisin nan. Na'am. A kawo inda su suka ce suna gudu tun dai sun fi kusa shi da annabi. Na'am. Sannan abu na ƙarshe na tuhumar su dan Allah ya tabbatar mun. da abu guda ɗaya ba na musun cewa anas dan malik ya san manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba na musun haka sai da na anas bin malikin ya san annabi amma ina son ya kawo mun hadisin kwaya ɗaya da ka tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san anas dan malik <laughs> mu nan ka ji magana ba ba anas ya san inda annabi ya san sa ake so Eh, inda annabi ya san sa ta kan wani sahabi ya ce shi da ana sun je gurin annabi sun yi kaza sun yi kaza kaga hmm. wannan sabon ya karfafa cewa lalle annabi ya san anas masha Allah masha Allah masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin amin mun gode mun gode yanzu don Allah za mu aje a muna addu'a lokacin fita gaskiya ya kai ah, ya wuce ma lokacin fita na ya wuce gaskiya za mu so a yi mana addu'a in Allah yadda na san dai malam kabir za mu ji shi daga baya in Allah ya yadda inda ya samu dama na sani insha Allah na kuma lumman mu muna tare da su dukan su gaba daya insha Allah mun so a yi mana addu'a kamun Allah ya sake sada mu insha Allah kuma sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya eh haka ne insha Allah Eh, eh, sarki zaki. Da an ɗan ba minti ɗaya kawai sai mu yi abun closing. Eh, sai saboda lokacin fitara ya kai da na ajiye eh, mota ban ɗauki ba za a yi shara. Ai addu'a kawai. Ai addu'a kawai. Allahumma salli ala Dama wata magana guda ɗaya ne to amma ba matsala. To muna addu'a yawa akwai dan shubuha kun san da zuwa cikin maganganun da ya jefo ya yi mun magana akan batun na kawo zantukan Sheikh Salul Usaimin sai yake kokari ya ce to ai ban karasa maganan Sheikh Salul Usaimin ba to dama abin da nake so duniya kawai ta fahimta ina so ta fahimci cewa Sheikh Salul Usaimin ya kawo mas'alar akan akwai sabani ya kawo zantuka biyu akan mas'alar amma su sai suka je suka karkata da abun da su suke so suka bar ɗaya bangaren shine kawai batun da nake faɗa wannan ita ce kawai Allah ya sa. Okay, An karanta ɗaya ka bar ɗaya. yawa aka bar daya very good oh. shi ne kawai yawa very good ai wani addu'a katimi wa ala ali haka qadari yawmi qidari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alhamdulillahi rabbil alamin gode Allah ya